To, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kaman kada muka yi muku alkawari ko da yake awa ɗaya ma ya hau karfe takwas da rabi hawa ɗayan da ya hau mun sau mun saura muna tattaunawa da shi Alhaji Shaibu ne kan da za mu yi mu same shi saboda kira akan a Saudiya Uh, shi an sassauke wasu application amma ko da ke ba mu samu wannan yanzu haka ba mun ce za mu kira su direct malam musa ya ce a yi insha Allah sa'annan kuma a zance na biyu albishirinmu gaba ɗaya ita ajiya aisha ita matan da ake da matsala da ita wanda ya kore ta gidan ita kuma alhamdulillahi ita kuma muna tare da ita shi yasa ba shi ɗaya zai yi magana ba da ita kuma za a yi magana amma jama'a kai da ka zo kai kokari ka share mana wannan program kamin mu fara shi yasa jama'a ku hakuri za mu je mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa yayi very important kai da kake kallo mu kai kokari ka share mana wannan program kamin mu fara me ka sani akan manzo me za ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo me ka sani akan manzo me za ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta kai ku manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta kai ku manzo mai tambaya ka saurara ganan batu akan manzo wannan da an ka aiko shi dan yi guguwar hazo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 محمد خليل الله حبا له حبيب الله إني لحب حب الله أحبك رسول الله نادى الميتكين سوني كونا ندو نبا منزو ميك السني أكم منزو ميزاك شيء أكم منزو waye ya zamsi larrahama a gunta kai kuce manzo me ka sani akan manzo to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah jama'a ku mun ja tsawon lokaci sosai da muka ce za mu fara wannan uh, program bi ma'ana muna tare da mijin ita eh, tsohon mijin ita ajiya aisha bi ma'ana alhaji sha'aibu alhaji sha'aibu muna tare da shi Assalamu alaikum. Aha, shi kenan jama'a alashi abu na kan layi. Sa'annan kuma <coughs> sa'annan kuma ita kuma ajiya Aisha muna tare da ita, ita kuma tana kan layi saboda uh, magana ne ya faru. Ba za yi a zo a yi sa kawai a wuce haka ba. Yake ganin cewa wai ya zauna shekara biyu kenan da wannan abu ya faru, ya yi shiru. bai taba cewa komai a kai ba amma gaskiya inda abin yake tafiya ya kai lokaci ya kai munzilin da ya kamata shi ma ya wanke kansa kan da zance ke tafiya kenan malam musa ya fasa da sunna ce a haka musulunci ya nuna a musulunci ya nuna cewa hakkin mutum ka ba shi dama ka bashi dama ya wanke kanshi wannan shine hakki na musulunci to amma muna tare da shi shabu sa'an nan kuma ita kuma a aje shi kan kansa wallahi wai da yake yana son gaskiya jiya da Allah shago yake magana da ni wallahi jiya shine wanda ya turo min nan ban ce sarki zaki na na magana da ita shekara biyu kenan amma saboda ta ga a gane cewa abinda shi zai zo ya faɗa tsakanin shi da Allah ne gaskiya ne yana bukatan tana nan ta'annan annai yi magana in ji shi Haji Shu'aibu to gaskiya ashe ita kuma ta malam Musa Yusuf Asadu suna cewa ita kuma a bata dama ina nan aka turo min da namba dinta sa'an nan ta zo ta yi magana da ni ta nuna cewa tana son ita ma a bata dama. Ba ake tashi da Wannan zance da ke faru. Saboda a gaske akwai wanda suka fito saboda wannan kadiyya ta faru tunda da ba ta gidan mijinta sa'an nan ga kadiyar nan da ya faru suna neman dama gaskiya wani har wai zai share mata hawayenta akan wannan abu da ya faru cewa a bashi dama na turawa wa malam Musa ma wannan audio sa'annan shi kan kansa yau ya kuma sake min wani audio daban shi wannan bawa Allah da ya ce a shi dama yau ya min wani audio saboda dangane da uh, sanarwar da muka sanar a jiya da audio ɗinsa za mu fara yanzu kuma da audio din sai ya kai saka in ta zo kan layi dubi tana kan layi ta in ta dawo direct na kirata in ta flash ne zan kirata ita kuma mu sake saka ta ji yasa in malam ya bamu dama da mun sake da mun fara saka wannan audio shi wanda ya ce yana son ta daga Senegal saboda kadiyan sanar wanda aka sanar jiya audio da ya muna in malam ya bamu mu sake sakawa kuma a the middle mun sake sakawa malam ya bamu dama mu saka duniya kowa ya ji بسم tsakani to تو بسم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه. sarki ah. zaki barka masha Allah sarki zaki barka da yau fatan kana lafiya ya lamara ya hakuri masha Allah Allah ya kara lafiya Allah ya kara barka Allah ya kara soyayya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manyan malumma da da da yara duka Allah ta'ala ya kara musu lafiya kuma Allah ya alali na tattauna da an kai daga baya kamar eh, wannan baiwa Allah dai ita ta dai ta yi wannan abun to gaskiya kuma daga baya din da ji an ce ita wai ta yi wannan abin to ban ji daɗi ba kaga ma shi ne mata kenan ko to wani kuma ka je wajen shekara biyu da yin abin ma ni na alama shekaran jina ma an kai abin sadadin ji abin na asan nan an kai abin kuma haga na tausaya mata sosai amma daga bada ji an ce ita ta yi wannan makice makicen har ta tuttura kuma haga abin ai ni gaba bata kyauta ba dan haka dai muna godiya sarki zaki na gode da kula da kai na ji duk bayanin da kai da ce wani ya fito daga sinigar yana son ta ni ne to insha Allah kuma na gode sosai da alheri tun da mun ga inda abin ya sa gaba yanzu kuma muna fatan dai Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya samu dace insha Allah eh Allah ya samu dace To, alhamdulillahi, maganan da shi bawan Allah nan ya yi kenan, tun da ya ji tattaunawan jiya shi ne yadda ya fito ce yana son ta da aure. To, amma jama'a za mu ba malam zai fara magana shi mu saka hoton shi bawan Allah Alhaji Shaibu, saboda Alhaji Shaibu yana kan layi. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhaji Shaibu. Alhaji Shaibu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alashabu, kana jin mu assalamu alaikum Alashabu. shabu ake barin kashe sake kiransa kuma to kamar da alama baya eh yana yana direct na kira shi Eh, to sake kiran shi dan maganganun da zan yi a farko ya kamata in ja hankalin shi in ja hankalinta kan wasu abubuwa muhimmai kafin mu shiga abin nan salamu rahmatullah Aha, to. ita tana ji yanzu? Eh, ita bari, ita ma bari sake kiranta. Eh, amma shai za mu fara daga ba ina gani nan da wani minti ɗaya ina gani nan shi na ƙara kuɗi, shi na ƙara kuɗi, isa nan da wani minti biyu za mu same ta tun da Allah shabu shi na kalla. Bismillahi الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد ‘yan uwa da suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci mune muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ta hiyata min indillahi mubarakatan tayyiba a wahiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu dai da nake magana yau muna sha huɗu ne ga watan rajab hijira ta babba ɗan babba farin jakada annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan safi na shafi na sarki zaki mkk na rasulun amin inda Allah ya samu ke tattauna matsaloli na al'umma a musamman abin da yake da alaƙa da zamantakewa ta aure a malam shu'aibu kana ji na ina jinka malam alhamdulillah ina jinka. to to ina so da Allah zan ja hankalinka ita ma in ta zo zan ja hankalinta a nan gurin a jan hankalin da zan yi sarki zaki ne ya kamata mu duba Allah duk abin da mu yi na maganganu saboda da sarki zaki da ni da duk kuma wanda yake kan platform din nan yanzu da wanda zai saurari program din bayan an gama ba live ba wallahi ba wanda ya mallaki wuta ko aljanna a cikin mu haka ne Allahn da imallaki wuta imallaki aljanna duk wanda zai yi magana a cikin ku wannan Allah ya kamata ya duba sannan sarki za ki kasan cewa yanzu idan da za mu zo kan platform ɗin nan a ce a samu followers dubu ɗari yanzu suna bi kasan adadin mala'ikun da su kuma suke bi sun fi adadin followers da suke bin mu Allahu akbar Allahu da kowane mutum yana rayuwa da mala'iku guda biyu karanci na dama yana da sifa guda biyu sunansa raqibun atidun na haguma yana da sifa guda biyu sunansa raqibun atidun wayannan nau'in mala'ikun guda biyu sune wanda Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina akan ku akwai masu tsaro kiraman katibina masu karamci masu rubutu ya alamu da ma tafa'alun sun san duk abin da kuke ainihin wato aikata so kada mu zaɓi a cewa bari in yi ƙoƙari in kare kaina a duniya idan wata matsala ta faru wallahi duk za a gama rayuwar za a koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala a tsaya idan ka kare kanka ko wani ma ka tsaya ya baka kariya matsala ta faru ɗungurungun Allah ya ce wa annabi ha inna anzalna ilaikal alkitaba bil haqqi mun saukan maka da littafi da gaskiya ne kuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya sai ce masa wala ta kullil kha'in khasima dan mutumin da ya ha'inci kada kai kusuma wajen sai ka shi kariya sai ce wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima sai ce yastaghfuna minan Wala yastaghfuna min Allah huwa ma'ahum iz إذ ma la yarda min al-qawl har zuwa karshe har ya je inda yace ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya ga kunan kuɗin nan wata matsala ta faru kun tsaya kuna so sai kun kara wani a rayuwar duniya Allah ya ce fa faman yujadilullah anhum yawmal qiyamati dan Allah in ka kare kanka ko ka kara wani a duniya ran da aka je gaban Allah aka tsaya waye ita ya kare wannan to wannan shine abin da ya kamata a ce mun duba kowa ya halatto da Allah ita rayuwar duniya sarki zaki abinda Allah madaukakin sarki ya ce mana in ilamu annamal hayatid duniya ku sani rayuwar duniya ga baki ɗayan ta la'ibun wala wasa ne da kuma wargi yanzu menene ma'anar la'ibun wala idan ka zube yashi a kofar gidanka da safe ba za ka ga yara sun taru ba sun zo wannan ya sa kafarsa yana cewa ya yi gida wannan ma ya sa yana cewa ya yi gida idan an jima ta yi da zaran kowa ya fara jin yunwa ai za ga sun tattaki wannan gidajen da suka kowa ya tsere ya gidan da suke je nemi abin da zai tuku sosai sosai sosai haka haka Allah ya kira ta yace la'ibu wala hawun sannan wargi ne ta yadda yadda ka ga rayuwar fim tana tafiya a duniya billahi allazi la ilaha illa huwa haka rayuwar duniya take ki daya a duniya ne sarki zaki zaka ga mace tana ce maka in ba kai ba sai rijiya in ba kai ba sai ta shiga kwalban mineral amma ka jira ka gani wata rana wani abu zai faru ba ta shiga rijiyar ba ta ajiye ka ta ɗauki wani to haka duniya take yanzu duk wanda ka gan shi soja ko sarki ko shugaban ƙasa ran da ya mutu idan zai shiga kabari a soja ake sa ko a ɗan sanda in zai tashi gaban Allah haka zai tashi ah, ana sa shi ba a fim ba ne kake ganin mutum da gidaje da motoci da waye da waye da sarauta sai an gama fim ɗin kuma sai kaga abin da ka gani a fim ɗin ba shi ba ne kuma a zahiri to haka Allah ya kwatanta rayuwar duniya yasa yace eh da mu anna man hayatid dunya la'ibun wa lahaw wallahi ku sani rayuwar duniya gabaki ɗayanta daga wasa sai wargi yadda ka san wasan kwaikwayo haka take dan abin da ke duniya in an tashi ba shi bane kuma yadda za a tashi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to ina so maganganun duk da za ku yi a nan gurin da kai da ita wallahi mala'iku za su rubuta kuma Allah yana sana da abu kuma wallahi a ranar da sai kowa an maimaita mai magana da aka yi a nan gurin Allah ya faɗa cewa yau ba yau ba asuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tashi kowa da kowa fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba kowa labarin aikin da yi Allah sai ya ce a Allah wa nasu Allah subhanahu wata'ala ya sa an ƙididdige aikin da kowa yi amma su mutane aikin da suke sun mamanta wallahu ala kulli shay'in shahid saboda ba wani abu da Allah subhanahu wata'ala da za a yi a ce bai san me aka yi ba so kaga wannan cewa yau mai yaba asuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu duk abin da mutane suka yi na aiki Allah sai ya da labari kaga ahsahu Allah Allah ya kiyaye abu wa nasu na tabbatar da cewa yanzu sarki zaki idan da za a gama abin nan yanzu wannan program din yanzu idan ba komawa suka yi suka saurara ba in an ce kowa a cikinsu ya faɗi adadin kalmomin da ya faɗa da wuya ya ƙididdige kalma nawa ya yi amfani da ita gurin lissafi haka ne ko ba haka ba ne sosai amma kuma idan an gama ɗin gobe alkiyama abinda kuma kowa faɗa na adadin kalmomin da i a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita masa wa'annan kalmomin da ainihin wato i shine yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbihum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu Allah ya sa abin da su suka yi amma su sun yi mai su sun manta ko ba haka ba yake sarki zaki su wannan shine abin da nake so in ja hankalinsu a kan shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dan uwa malam sha'ibu ya ji jan hankali da kuma nasiha da nayi gara mu yadda da kurakuran da muka yi a duniya mu gyara ya fi mana sauki da mutum ya je gaban Allah da matsala wallahi duk abin da bai gyara a duniya ba a lahira ba zai gyara ba Allah ya sa mu dace Mun gode sosai Allah saka da alkhairi. Jama'a kamun Alashabu ya yi magana wanda suka zo yanzu suka bibiya saboda wannan zancen saka ya ya trend saboda muka duba mun ga mutane dubu ɗari da tamanin da biyar aka duba kana gani abin ya je nisa. Shi yasa wani kuma zai iya zo yanzu wala Allah bai san abin da ake magana a kai ba. Shi yasa za mu ɗauki ba za mu sa ai ƙarshe ba za mu ɗauki minti kaɗan mu saka mu gane inda abun ya fara sa nan shalar shabu ya magana ita kuma tana nan a nan shi sa ga shi nan a nan abin da ya faru yau ka sa abin da man jiradi ba abin da ake man jiradi yau ka sa abin da man jiradi ba shaibu shaibu shar tana cinye ibada shaibu duniya ba za mu tabbata ba shaibu ina zan ce maka kafiri ka amsa kalmar shahada in ce maka kafiri shaibu ni in ce maka kafiri ni na kafirta mutum na kafirta idan na taɓa kafirta ka Allah rabon duniya da na lahira ubangiji kada ka bani ya Allah ka ne dai abin da nake gaya maka shaibu ran da in yanzu hankalinka ya tafi a gaba zai da ran da biyar ba wasa ne a ce ni za ka yi wannan cin mutunci kana zaman gaba da matar kana zaman gaba da tana zaman gaba da kai saboda kina haifar min ran da biyar ba komai ni da in zauna in tanka maka ni na san abubuwan da kai mun amma ban tanka maka ba na yi hakuri ina kallon ka amma kai ne lokaci guda shi ai ihun nan da kike mun? ihun nan da kike mun? ba komai ihun nan da kike mun? ya ishe ni yauwa ni abin da na faɗa miki nan ƙarshe ki tattara kayan ki bar gidan nan zan san yadda zan yi da yara na ba komai yauwa in ba in uwar harsa ma zan kawo ta zauna min na ji idan harsa na gada ma na ji idan wata nake da in ma ko ma wace ce zan kawo ta ta kula min da yara na ta bar su maka na yi to yauwa in ji ko ko me nake ko ke ji faɗa miki ba Aisha na ji abin da min na ji abin da kace min duk abin da kai min Shu'aibu ubangiji baya bacci to ni kina nufin wai ubangiji ta ne ubangiji yana bacci ki faɗa min ranar da miki ubangiji yana bacci ko baya kallo abin da ni ba kula ka ne ba ni ba wani abu ne maka ba yanzu ina kula ka fa ajiya wallahi na rance da wanda raina yake hannunsa yanda na ji ubangiji ya sa na ji annabi na ji ka waya ka je ka sawari karatun dina a can na je dab da kanka na ga tabbas sawara karatun dina kai nan kuma na ji kana cewa wai an barka kana shimfiɗa gado duk ina jin ka shaibu oh, kana haska To, ah, mun tsaya da audio nan saboda an riga an ji amma mun nuna wa mutane abin da za a fara da shi. Ita ajiya Aisha ga ita ke ga da kuke ganinta. Amma ajiya Aisha, ga mai hankali wanda zai ji wannan audio yana ganin kamar ke kika record saboda muryan ki ya fi fitowa shi muryan shi na nisa haka ne ko ba haka ba ba shi ya record ba ke kika record audio Salamu alaikum sarki zaki. Wa alaiki salawa Aisha. Kana ji na sarki zaki? Eh muna jin ki. Ai kun ji inda nake ce na fita da ciki a gidan shi ko to bayan na haifi yar ya ce yar ba yar shi bace kuma a har ah, yanzu a ah, shi zai magana ya da kawai muka tambaye ki ke kika record audio kamar kan da jama'a ke zargin shi shi ya record ke kika record wannan audio kenan ba shi ba recording ne na yi su dalilin da yasa na yi recording din shi sakamakon na sakamakon dan na fita a wajen mahaifana a kullum mahaifiyata shi da kansa har gori yake min wai uwata ma bata daga daga bayana daga bayan shi take ni na yi ne kawai dan na tura mata iwa ta ji abubuwan yani da suka faru a rabuwa auren mutum da tabbas a kit a kit ya ce in tashi in haɗa kayana a lokacin ga ciki ga kokari yake fa lokacin fa a kai na yake a tsaye kamar wallahi azim ya kife ni da duka idan shugabaki da yanda ka san na mashayi kuma ni na sani baya shan komai amma yanda ka san ya kife ni a kuka ga na suna kuka okay okay mun gode abinda kawai muke ai tun dama jama'a na zargin sa kin gani cewa kamar shi ne wanda ya yi wannan rikodin sa'an nan kuma ya je sake rikodin na yi shi don ta kuma ka san mene shi rikodin din shi da bazauren shi sarki zaki shi ya tura mata wannan maganganu ta gama ji da ta ji ta kuma ta turan makawarta da ta turan makawarta sarki zaki kana mm. ji na ni kuma aka dawo min da abin ga abin da mijin yake cewa bazauren sa to ni kuma ta kai cin haka bayan rabuwan mu da shi da kwana hudu sai na ja unguwa ana cewa uwan shi na kira waya na zaga shi yasa ya sake ni nace to ni kuma zan saki sanadiyar rabuwar aure na da shi kowa ya ji. Oh, ke kika sake, ke kika sake audio kika ba wa duniya kenan. <laughs> yi sarki Zanki ni na sakan ma duniya sakamakon abin da aka yi ya faɗi ƙarya cewa uwar shi na zaga ya sa ya sake ni haka ya ce ma duniya ah, na fahimce ki wallahi na fahimce ki na fahimce ki sosai sa'annan ya ya aka yi ya aka yi wani wani ya aka kika hada inda za a ji akan shi akan wannan yarinya da ya ce ya ba yan shi bace yan zina ce haka ah, a wannan wannan wannan malam ya zo wannan wannan wannan malam ya zo kai ya kuri son kwatana amma ya aka yi kika hada wannan audio da audio eh, wanda farkar eh, ita ba zawarin da yake son ya aura ya aka kika hada domin wanda ya ji in ba yanzu da na saurare na ga cewa kamar ke magana kike kusa ya kuri na zuwa ya kuri na zuwa ya kuri na zuwa yanzu in ba don yanzu da ni na gane cewa kamar maganan kike kusa shi maganan sa yana nisa yasa wanda bai wanda mm. bai bai fast ya gane ba ya ce wala Allah shine amma wanda ya gane ya san kan facebook eh isan ta internet sosai ya gane cewa ke kika record ba shi ba sautiyoyi ne sarki zaki ba kamil suka turo muku ba kamil din ni ta bazaurar shi tabbas a hannun kawar bazaurar sa na samu sakamakon sun yi maganganu na ya tura mata ita kuma ta turo min ka eh, amma ya aka yi aka hada ya aka yi aka hada kaman shi ne ya aka yi waye miki wannan technology wa ya aka yi aka hada aka hada bin Sarki zaki akwai sukun wanda ina neman su zan turo maka su ka gane sautiyoyin sun kai kusan goma. Eh. akwai wanda muka yi na faɗan mu da shi a cikin gida a ran ya sake ni akwai kuma wanda can daɗin magana ya sa ya kira bazawarar shi yake ce mata ga halin da yake ciki gani gashi gashi ita kuma ta tura wa kawarta ta hanyar kawarta ni na samu maganarsa da sa, wanda yake ba ni wannan ba ni ne rikodin na fahimce ki hanyar kawarta ta samu daga to ashe tun da ma sun fidda abin duniya to ai gashi kawarta gashi o oh, wato ke kin ne ke kin ne ki kwace kanki ko ke kin ne ki kwace kanki sarki zaki kawai ni wannan saukiyoyi na yi su ne don ma'aikata saboda in fita saboda na sani a kullum faɗa take min akan shi duk abin da zai min na yi haƙuri in duba darajar Allah in duba wallahi na fahimce ki dai amma amma malam ya shigo ciki amma ni to me da da da zuciya bai kwashe ki ba kin hakuri ka duba ƴaƴanki ƴaƴanki da kika kuna da ƴaƴa biyan nan da shi ya fi. Sarki zaki da na rufe yanzu me ya ce yanzu fa yar ya ce yar da shegi ya ce kuma tun da na haife ta na fita a gidan shi wata uku da sati uku da dakto da na je aka yi mini su kayi ne wallahi da yanda ya ce ba zai dinna ba bai san ci na ba bai san sha na ba har zuwa yanzu ya gasa na wata goma sha biyar bai san komai nasa ba ina haihuwa matar yaya na fitra Aisha ta haihu wallahi ko Allah ya raya bai ce mata ba yake kira da cewa in je in lalima mata ubanta ubanta yana group da aka tura maganganun shi shi ba ubanta bane yar yar shegiya ce yar zina ce wallahi idan ne mishi karya akwai ran da na san zan tsaya a gaban mahalicci na kwatar da hankalinki kwatar da hankalinki ki haƙoyo kwatar da hankalinki ke hakuri ke hakuri sannan sarki zaki abin da zai je zo shaibu bayan duk da an gama wannan kes a sarki zaki abin da nake gani ko mala zai magana ya hakuri mala ya muku nasiha da ko mala ma da zan fara da zan fara magana kin ji abin da na faɗa eh kake haka wannan maganganun sakankanin kunnan ka ku kawo eh? wannan kin ji abin da na faɗa sirrin sakaninku kake kawo ku kawo nan kiyaku to Eh. bari ke ji abin da muke da alaƙa da shi shine wannan odiyon da ya faru eh. kuma kin ga yana da haƙƙi a ciki mun faɗa abin da yake na kurakure kuma ko yanzu ma zan sake faɗa ya dikiti na farko ku sani nan gurin guri ne na yin wa'azi da nasiha da gyara kayan ka bai taɓa zama sauke maraba ba amma ba kotu ba ce da in wani ba daidai ba take zuwa ta hukunta shi ta kai shi gidan yari Hmm. sannan ba wani wanda yake da aljanna ko wuta a cikin ma'anan gurin Allahn da yake da wuta da aljanna shi ya kamata kowanku ya duba Shi ne abu na farko abu na farko tsakani da Allah tawowar odiyon a haka a matsayin cewa shi mijin shi ya yi rikodin ya saki rikodin din ya tura wa duniya wannan ne abin da kowa ya fahimta kuma in haka ne yana namiji ya ci mutuncin ki kina matarsa kuma ya ɗauka ya saka wa duniya tsakani da Allah akwai rashin mutunci a ciki kin ji na farko ina ji na farko kin ji na farko so yanzu kin ga kin tabbatar wa da duniya cewa lallai ba shi wannan rikodin din ba ke kika yi rikodin din nan ɗaya kenan na biyu ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri kina da dalilin da kika yi kika ce amma ya haƙuri kwantar da hankalinki ke kika yi amma kina da dalili kwantar da hankalinki kin ji abinda malam ya nuna yake magana ke kika yi wannan recording saboda da kan da kowa ke zargin shi alal shaibu shi yayi wannan recording sannan kuma ya wulga wa duniya domin ya ci mutuncinki to yanzu wannan da yasa ku da hankalinki to bismillah shek kina ne ya hakuri kin ce ke kika yi so kuma kina da dalilin ki na yi ya ki ji hakuri kin gane hello tana ji sarki zaki eh shei tana ji muna ji da kika ce ke kika yi saboda kina so ne ki gamsar da iyayenki halin da kike ciki na matsala lokacin da kika je kika kunna ma iyayenki suka ji ga halin da kike ciki suka gamsu da wannan da wannan lokacin ya kamata ki goge shi bai kamata ki bari abin ya fita ba sarki tana ji eh, ina ah, ya hakuri ya hakuri ya hakuri doki nasiha kwatar ai zaka ke ake magana da ke bai magana da shi ba balle ma ki ba ai magana da shi ma a lokacin da kika je kika kunna don ki ji abin da ke faruwa tsakanin shi gashi gashi wannan family issue ne da ke da shi kuma iyayenki suna da haƙƙi su shigo cikin abin da ke faruwa na rikici su ji sun ji to abin da yake tsakanin ke da shi da iyayenki tsakani da Allah duniya ba ta da haƙƙi ta ji me ke faruwa biyu kenan na uku za mu zo kan maganan abin da ya shafi da ya ji domin a cikin wannan odin sarki zaki da muka ji bai daga cikin sos na rigimar su cewa yana zarginta da ko zina ko ta je ta ɗauko cikin da ba ko mun ji wannan a ciki a ba mu ji wannan ciki wannan kaga ba mu ji wannan ba so a idan akwai inda malam sha'ibu ya kurakure a cikin wannan odin sarki zaki in an gama zan faɗi kurakuran da ke ciki daga fuskar shi a sa na namiji amma ke ina so ki ji tsoron Allah ki duba girman Allah ki yadda ɗaukar odiyan nan abin da ya kamata ya tsaya daga ah. sai ya ya hakuri sai shiru shiru akan yadin ya fasa farin nan biyar ah, ah, ajiya Aisha ajiya Aisha kwantar da hankalinki maganan ku yana da muhimmanci shi ta muka kira ku direct yasa in malam na magana bari ya kare kake shiga cikin maganan ke da abin da nake so da ke malama Aisha Bismillah Sheikh. Da kika ce kin ɗauka, ina so ki gane cewa ɗaya. Bismillah Sheikh, bismillah. Da ta ce ta ɗauka sarki zaki. Kuma ta ce ga uzurinta. Kwat ofi ana iya kallon wannan a matsayin uzuri ta fuskar iyayenta ba su ke rayuwa da ita a gidan aure ba ba su san me ke faruwa ba. Ko? Na'am. to ta gamsar da su ta fuskar dalili ga irin abin da take wa mijin ko kuma shi yake mata to wannan abu ne isu isu bai kamata a ce abin ya fita ya shiga hannun wanda bai da alaka da abin ba wannan shine gyaran da nake so in mata a karan farko tukunna ta yadda so ba na tsammanin akwai wani mai hankali sarki zaki a wannan platform din da zai gamsu ya yadda cewa ɗaukar wannan abin daga ɓangaren ta na mace da sunan iyayenta su ji halin da take ciki kuma abin ya fita ya tsallake iyayenta ya shiga hannun wasu ba na tsammanin akwai wani mai sanin ya kamata da zai yadda cewa wannan abin da kika yi daidai ne wannan abin ba daidai ba ne kuskure kika yi a matsayinki na ya mace kuma sannan idan mun zo shi malam shi aibu zan faɗa da ina da ina ne ya kurakure a ciki a matsayinsa na namiji ai gyara muke so ba wai saboda yanzu ba shi ya ji ya wani auren ko ba haka bane sarki zaki ke kina tunanin zaki wani auren to shi a matsayinsa na namiji ya duba ina ne ya kurakure ya gyara saboda gaba ke ma ki duba ki ga ina ne kika yi kurakurai yanzu ki gyara saboda gaba wannan shine babban manufan mu ba to bari mu batta ta magana sarki za ta idan tana da magana eh to da eh, ah, okay aja mun kara miki minti kaɗan shi ma kamata mu bashi dama eh muna jin Abuja dalilin ka gane ba su kawo muku complaint din da a ce ya zo complaint din yadda aka yi abin akwai wadda wayin wanda shi da bazawararsa suka yi ita bazawararsa ita ta fara fidda mishi wannan magana don ni wallahi ban sauki ba da ta fidda ta tura mu kawarta kawa kuma ta hanyar kawaye abu ya dawo min ka gane sannan waɗanda kuma ni da kai na yi rikodin take saboda mahaifiyata daban suke wallahi ba su kawo muku sai abin bane Okay, yanzu ke yanzu ke tun da ke kina nan ke da kanki faɗa complete din. Kun ba a yi haka ba na fita a gidan shi da ciki amma duka mutanen gari da yan mu duka sun lokacin cikin yanzu ba yanzu kamin shi mu bashi dama kamin mu bashi dama tun da kin ce ba ta complete ba yanzu tun da kina da damar magana ke da kanki faɗi complete din. amma ga shi nan wallahi azim fil da ciki nan nasa da na fita ran da na fita dama kuma ina cewa ya dau nauyin ci na da sana da me me yake cewa ba zai ba to ko haka din haka yi an na gama goyon ciki nan wata tara an na zo yarinya ga ce wutan ta goma sha biyar wallahi wallahi ya faɗi ga shi ne in ma yana ji ya faɗi me ya taɓa yi mata Ba sai ma wulakanta da ya sarki zaki sarki zaki abin da ke faruwa Eh, ba na so ta ce na da kin gane wannan wannan idan mun zo za mu yi magana akan shi ai akwai ababen da na rubuta wanda suke da alaka da odiyon eh. da kin yi hakuri zan zo in yi magana akan su kuma zan faɗi cewa ina ne ya kurakurai eh, so abin da muke so dama farko tukunna ya hakuri malama malama Aisha abin da muke so farko tukunna mu sani shine wannan odiyon daga ina ya fita maganan cewa wani abu tsakanin shi da bazawararsa sarki zaki wannan wani ishu ne daban ne kake shigo da shi don Allah kake shigo da wannan magana haka shi ne. saboda abin da ya sa muka ce wani ishu ne daban mhm. saboda da aka yi rikodin tattaunawarsa da shi da bazawararsa bazawarar ce ta fitar ko shi ya fitar yau. a ah, ita ta fitar ta ta ta ah. to kin ga idan bazawarar ce ce suka yi magana ta amana sai ta fitar da maganar har yanzu ba za mu ɗauki laifi mu ɗora mai ba sarki zaki muna maganan ne idan da da yi magana da bazawarar shi kuma sai firar da suka yi da bazawarar har wayo sai ya ɗauko ya wa da duniya ita har wayo za mu ce to shi rashin kyautawa sai mu ce to an yi ɗaya da ɗaya shi a nan ya fitar da maganar da bai kamata ya fitar ba ke kuma a nan kin fitar da maganar da bai kamata ta mai ba ta fitar ba amma inan a nan gurin wata ce ta fitar to kin ga yanzu an samu wata mace ta yi rashin kyautawa wacce ake neman aurarta ta fitar da maganar da bai kamata ta fitar ba kamar yadda ke ma wannan maganar ta gidan aure ce a lokacin da kuka samu saɓani maganar da bai kamata ki fitar ba kika fitar da ita ko ba haka bane sarki zaki wannan shine amma bayan babu auren mu na kudda ta sakamakon na ji ƙaryar da yake a unguwa na zaki a dai na ce masa duba a aje Aisha aje Aisha ya kure koda koda ma ba ku da aure ah, bai da bai da kyau kamar ka ce wa mutum na makaryaci ah, zagi ne don Allah sauke wannan bai na cewa haka nan bai kamata ba yana cin huska ne don Allah kake haka nan kin ce ki yi magana akan ki da ba haka ba wannan yayi amma ƙarya eh, bai da kyau babban mutum a ce masa haka shi ma ba za mu yi da ce miki haka ba a matsayin soguwar matan shi inda yana kaunan 'ya'yan shi bai kamata shi ma saki baki a ki ba kin gane Assalamu alaikum sarki zaki kana ji na bayan ba babu aure. Eh mun sani gyara malam yake so tunda maganan ki ya fito gyara malam yake so tunda malam na neman gyara ai kin bai dace mu tsaya kina masa maganganu kina masa maganganu ko shi yana miki maganganu ba. Shi da zama mu nan bai da amfani ce. Eh, eh. ah, malama malama Aisha bari rufe miki da wata magana guda ɗaya daga ƙarshe kafin mu ba shi dama ya magana. Dala gidaje guda nawa muke da su. gida? Eh, guda nawa muke da su. Ban gane tambayar ba. To gida biyu muke da shi muna da gidan duniya da gidan lahira. Ayyuwa gida biyu ne zaman duniya da zaman kiyama. To yanzu dan Allah a matsayin sa na namiji idan ya miki ƙarya ya ji ya bata ki akan abin da ke kin san ba haka bane. Dan Allah kina ganin cewa wannan abin Allah zai bar shi duniya da lahira Allah ba zai komai ba ko Allah zai wani abu eh, idan eh, malama Aisha idan kina ji idan wani wanda kuke mu'amala da shi ya miki ba daidai ba shin kina ganin gidan kwaya ɗaya ne shi ya yi abin a nan duniya babu abin da zai faru ko akwai abin da Allah zai tun daga duniya kafin aje lahira to barin ba ki ka'ida a zaman rayuwa duk wanda Allah ya haɗa ki alaƙa da shi da ke ki cuci wani aje gaban Allah yana neman haƙƙin shi a gurin ki wallahi ki yadda gara ke a cuce ki kina neman haƙƙin ki a gaban Allah ya fi sauƙi. kin lura aure tana daga cikin amanonin da idan aka ci sarki zaki Allah bai bari sai an je lahira tun mm. daga duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wato hukunci ga wanda ya cuci wani shi yasa kaga a suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala da ya dinga kawo matsaloli yadda za a warware su tsakanin mace da namiji da in an samu rikita rikita in an samu kaza in an samu kaza daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki kaga yace wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radat idan mace tana jin tsoron kangarewa ko bijirewar mijinta ana zaune lafiya sai ta hango wasu ɗabi'un da yana iya janyowa su rabu bayan duk wani mataki na sulhu da za a ɗauka a baya kiwa Allah sai ce fala junaha alaihi ma an yusliha kuma suna. to a lokacin babu laifi suna iya yin sulhu a wannan yanayin ne musulunci iya da mace tana iya haƙura da wasu haƙoƙinta saboda maslaha na zaman auren ta kare makanta mutunci Allah sai ya matsa a gaba sai ya wa sulhu khairun kuma inda za a yi sulhun da ya fi zama alheri sai ya ce wa ujratil anfusu shuh sai ya ce wa in tusinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira da yazo wajen idan kana da mace ɗaya biyu uku sarki zaki Allah ya sani sai ya ce walan tastati'u ba za ku iya ba an ta'adilu bainan nisa'i kana da mata biyu uku ka ce wai a zuciyarka saboda tsabar adalci yadda kake son wancan haka kake son wancan Allah ya ce babu dan adam ɗin da zai iya haka a doron ƙasa hmm. ko da ka yi kwaɗayi ka ce kana so sai ka yi haka Allah ya ce ba za ka iya ba sai ce amma fala tamilu kullal maili kada ka karkata dukkan karkata ga wacce ka fi so bata zaruha kalmu allaka wacce ba ita aka fi so ba sai a batta a sunan mai aure amma ba a mu'amala ta aure da ita sai ce wa in tuslihu in kuka yi gyara wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana furar rahima to a lokacin da ya gama wannan sai ce wa in ya tafarraka idan matsalan aure ba ya ce ai sulhu ya fi zama alheri ba sarki zaki na'am to sai ya ce wa in ya tafarraka idan aka kai matakin da aure sai an rabu duk wata hanya da za a bi a gyara ya ki gyaruwa sai ya ce yughnillahu kullum min sa'atihi Allah yana da yalwar da kowa zai azurta shi da abin da ya dace da shi na falalan shi da haka ke in baki cuta ba wallahi ki jira za ki ga Allah zai haɗa ki da mijin da ya fi shi kamar yadda in shi bai cuce ki ba Allah zai haɗa ki da matar da ta fi shi shine yugunillahu kullum min sa'atihi wa kana Allah wasi'an hakima saboda haka ina baki shawara domin na fahimci daga cikin abin da take faɗa cewa dalilin da yasa ta fitar saboda ya ji yana ta faɗar maganganu a kanta ya ce kaza ya ce kaza da kin yi hakuri baki ɗauki wannan matakin bakin kin bar shi da Allah sarki zaki da Allah ya miki mafita ya saka miki mutane nawa ne aka yi masu kazafi aka faɗi ƙarya a kansu kuma Allah ya ki kafin a bar duniya sai da ya wanke ya nuna wa duniya mutanen kirki ne sosai da yawa to wannan shi ne. Wannan yana faruwa da yawa. Ya ki magana da yawa bari mu ba shi dama ko? Mu ji ta bakin shi. Yanzu kana ji na? Salamu alaikum. Eh, bari bari ta magana sarki zaki. Muna jinki. Aiwa malam kana ji na? Eh. Yanzu shi ka ga matsalan da a ce matsalan din ba a yi haka ba. Yanzu ka ga wanda suka san na fita da cikin sun sani amma kuma ka san mene me ya biyo baya da bayan an ce mishi na haihu ya ce shi ba shi ba ce in je in nemi ubanta ya yi yi min kazabi dan ba a tuturo muku kwan a wannan wannan an zo wurin an zo wurin kwata da hankali ki ban son ki kina tutuma samu hakuri an zo ta wurin ai wannan ke kina son ya dauki wannan eh to amma ai fi da uh, odin da kai wannan ba zai iya ciyar da yariyar eh, ko ba haka ba kuma Allah ya saka maka da alkhairi ah, malam mun gode to yanzu ba aji Aisha amma abin da nake so a taimaka wajen yan nan da ya bata mata suna me ba karkar ki da mu ai ka bata wa yara gi suna saboda odin da ka fita da shi gaskiya za ga miki gaskiya gaskiya fari ne bai kamata ki fita da odin ba ya in ya cuce ki ma saboda kin ga wanga audio kuma ina yawo da an san ki an san shi ko ina ba kan ku bane zaki yanzu fa gani bani da dada tono da wannan rigima ba dan shekara biyu ba kaɗan ne yanzu da aka yi wata yarinya ce a yanzu aka yi tunanin da ya kamo wa daki irin yaran nan yanzu a'a eh, wannan magana haja shi ba zan barki ba <laughs> a'a a'a a'a ya kure wannan magana ba zan bar ya isa bar shi ya magana ya kure ba za barki ba ya kure to a shi tunanin shi yanzu a a ajiya aisha ajiya aisha yi hakuri bari mu bari mu very good bari mu bashi bari mu bashi very good sarki zaki kaga dalilin da yasa na ce maka idan ka bar kowa ya zo ya bayani in wani ya tafi to kowa zai bayanin da zai kare kanshi sosai malam wallahi gaskiya gaskiya magana ka haka ne shi yasa zaka ga kotu ba ta yin hukunci ga mutane guda biyu ɗaya na nan ɗaya bai nan haka ne to bari mu ji shi dan uwa malam Shaibu mu ji me zai faɗa ne Okay, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Shaibu muna tare da kai. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sarki Malam Shaibu kafin ka fara magana da Allah ka tuna nasihar da nayi. Malam Shaibu karka damu da kare karka damu da sai ka ba kanka kariya. Ka lura? Babu hmm. wallahi azim babu kariyar da zan ce zaka ban arzikin duniya ko na kiyama da zan yi maka kariya. Mm. Eh, a kamin ka fara magana malam wai ka ji nasihan da aka yi don Allah. In ita ba ta yi hakuri ba, kai namiji ya kamata ka yi hakuri. Eh, eh, eh, duka ai na sani, duka ai hakurin tunda ai shi sa ban yi muku magana ba ko. Eh eh, ta bismillah. Ta bismillah. Yanzu abin da nake so ka sani sarki zaki. Magana ta farko abin da ya asasa faɗan mu da ita. zuwa ne na tadda gida ba ta nan ta fita ban sani ba dama tana fita ban sani ba ko ta tambaya ko ba tambaya ba amma ranar da ta fita ta kulle min yara a gida na zo na tadda har da ɗan jaririn yana ta ihun kuka ya ne. wannan abin ya kona min zuciya ɗari bisa ɗari ina zaune a gida ina jiran ta ga ina tafi kuma na buga ba ta ɗauka wannan shine abin da ya fara kona min zuciya farko wanda ta zo na ce mata ina ta je ba ta magana ba ta shigo ba salama na ce to in dai haka ne daman ta ta tafi ta bar min ya'yan da ya kai sau goma sha uku a kasance sannan kuma idan ya kasance za ta fita bai isa ta ce min za ta fita unguwa ba ko kuma ga lokacin ta ba sai ya zama na kan cewa na zo na tadda sarki zaki yara suna kuka babu wanda zai iya taimakar wani a cikinsa duka yaran nan kanana guda biyar ka ji ko alo salamu alaikum muna tare da kai na cire da kan mutane muna tare da kai yawa yawa sai ya zamana ba ni da eh, na zontar da yaran nan har da dan karamin ya shi da babu kowa a gida kuma bata ce mun za ta fita ba to tana fita ko da ta tambayan ko bata tambaye ni ba amma rashin tafiya da yaran nan yasa ya kona min rai dari bisa dari na zontar da dan karamin yana kwance yana kuka saboda daman kafin a yi haka akwai lokacin da na san bata mata rai jaririn yana kwana takwas da aihuwarsa a duniya wallahi ta ajiye min shi a gida bana gida sai makwacciya ta ce ta ji kukan jaririn ta zo ta ɗauke shi saboda an bata mata rai a ranar suna akwai abin da ta nema ba a kawo mata ba wannan shine sanadiyar abin da ya fara bata min rai akan da na zai ta bata nan ta dawo sannan magana ta biyu da abin da kan kaman maganar eh, bazaura ni duk abin da za a ce bazaura ta faɗa ko kuma wanda za a faɗa eh, wallahi eh, ban san ta yi ba eh hakuri yanzu ah, da da mm. bambamu danne ka ba kaga ko su zantutuka da yawa ba mu yadda ta yi ba shi yasa akwai wani zantutuka eh. don Allah kai ma shi ka saya ina ganin eh, eh, yanzu abin da nake son ce maka kaman laifi abin idan kaman bazaura ta faɗa abu babu ban da masaniyar hakan kuma ba zan iya sa ta ba ba zan iya kuma ko da ya fita ba sa kuskure kuma ni a kwamfama kai na ma na tabbata ba bazaura ce ta fitar da shi ba in na zo gida zan kwanta tana a rawaya ta ba na aro in bar da hannunta a nan ta ɗauka a cikin wasan dina sannan kuma abin da nake so duniya ta sani wannan abu ni tun da nake a duniya ban taɓa yi wa ko faɗa muka da mutum ban taɓa yi masa rikodin wai don wulakanta shi ba ko mace ko namiji a duniya wallahi ban taɓa amfani da rikodin ba saboda abin da zan yi amfani da shi bai zo min ba abin da abin da duniya nake so ta sani kan cewa ban tun da nake a duniya ban taɓa yi wa wani rikodin ba ko mace ko namiji ban taɓa ma amfani da shi ba kuma a gaba na ta fita ta ce za ta warra min za ta nuna min ma'ana kamar zan je na nuna maka ni wace ce kuma tana tafiya gidan yar uwarta dama kuma a can yar uwarta ta a can group din take a can na ji a he labari nake ji a duniya ana cewa ai matarka ta yi maka bidiyo lokacin da kuna faɗa ta yi maka kudin lokacin da kuna faɗan nan da za ka zana ce eh ta faɗa min kan cewa sai ta nuna min ita wace ce kuma magana da take da lokacin da taimun wannan abin ina na ji haushin wannan abin da taimun ta kai aka zazzage ni aka menene ne shiru na dan maida mata da martani amma da abin daga baya kuma aka ce rabu da ita ce ta mace sai ta so a ba ta dan karamin dan na saboda ƴaƴan damun Najeriya za su tafi da nace za su tafi Najeriya tace ba za ta ba su tafi Najeriya ba sai ta je gidan wacce za ta tafi da su ta gama zage ta tsaf to ita kuma wacce za ta tafi da su tace to tun da kika zaki ni da kin zo min ta maslaha zan duba mai ya ki in bar yaran na amma da kika zo kika zazzage ni sai na tafi da su ta ce don kuma yara za su tafi to ya zama yara a bakacin auren mu in suka bar in dai za su tafi Najeriya a bakacin auren mu nace to ni kuma da wannan matsalar da nake samu rike shekara goma sha biyu abincin rana ne maka rantsuwa da girman Qur'ani a gidana a shekara guda bayan su sau biyar amma da kwanta bacci tun da safe amma a a kaka shiga wuri kaka shiga wuri ya kuri ya kuri kaka shiga wuri kaka shiga wuri don Allah wannan personal life ne amma abin da muke son mu sani in dai kai ka ce mm. ka zo gida ka iske ta bar yara a bi mana yara haka tsakani da Allah da annabi tun da ta haife wayannan yara akwai sayin da kai ma kake taimaka mata wurin duban yara saboda kaga yara biyar yariya ne kuma karama ita da kanta ma ai ai sarki zaki ta eh. sanar da san yara yara na ba sa rabuwa da ni ina wuni ina yawo da yara na a mota sai da ni kuma ba ni iban kaya ba ba da mai ba na rantse da Allah sarki zaki duk matar da za ta zauna da ni akan yara na na wuce saboda na fi kowa san yaro ne a gani na wannan ma da kaji tana cewa sarki zaki ina cewa ba ƴata ba ce ba bai lokacin da yaran nan za su tafi ya ta a bata dan karaman ɗa mahaifiyata ta ce tun da ta je ce wannan abun a gurin ba za a bata ba da ta ba za a bata ba sai na bata hakuri sai Aisha ki yi hakuri mahaifiyata ta ce zan bata mata da na ce sai an baki To da aka yi abin nan aka wannan dan haka a lokacin a lokacin a lokacin yarinyar ya mutum shekarar ta nawa. Eh, a lokacin yarinyar watan ta nawa. A lokacin karaman watan ta nawa. Yaran ina ga ko shekarar su da rabi ne? Ko shekarar su da rabi ne ko nawa? Eh. To sai sai mahaifiyar mu tace ba za a eh, ba za a ba ta ko ɗaya ba da tace ba za a ba ta ko ɗaya ba sai tace min to tunda ba tace ba za tace ba za a bani ba idan na aihu ba zan ba ka wannan ɗayar ba kuma ni zan yi mata suna kuma kai kar ma wata ranka zo ka ce kai ubanta ne oh ita ta ce maka haka ita ta ce haka wallahi azin da ta alladina idza asabatu ummati bi qalu inna lillahi sai da ban ba ta dan karaman da ba wallahi idan ta aihu ba za ta ban wannan dan ba kuma ba za kai ita za ta yi mata suna kuma wallahi sunan da ta sa ayar Alhun ba faɗa mun ba. Sunanta ta maimaita. Eh, amma amma sakani da Allah sakani da Allah kai ka san eh, eh, wannan ƴarka ce a safara da muka je ko ina ni ban taba cewa wai na ce wanda ba ta bace na ce ya ta ce amma ga abin da take aka ce sai ki shi hakuri a safara a safara da Najeriya safara ofishin jakadanci na Najeriya Ewa, ta ce ka ce ba yarka bace na ce labai ban taba kawo mata haka ba ka ji abin da ta faɗa. yace to amma ke ki je ki ba shi hakuri tace babu ta tace ita kanta bani hakuri iyaye iyaye suka shigo cikin abu ya ga da hawa ku tace babu ta kanta bani hakuri eh sarki zaki eh bayan wata uku sai na ji an ce an ce ai ina yau bayan wata uku ko wata biyu ta ce wai wata ta bugo ta faɗa min amma ni ban san wace ce wacce take nufi wai ƴar uwar wata ko kanwa babar da ba ni a gari na ji ana faɗa sannan kuma da ya zama na ji an ce sunanta ta sa da aka ce ta sa sunan doka ga kenan kan cewa ni ban da iko ko kuma ta da ko kuma abin da ta faɗa na wancan za ta yi ta kan zuciya ta yi shi da gaske ne ta sa sunanta to shi da ta zo mun, nace bata to da ta zo mun take cewa ban zo na da ban ne mai mai alo muna jin ki don Allah ajiya shi a kula. ajiya shi don Allah ki hakuri aji ji hakuri eh aji hakurin ki ya kare magana kina shigowa ya hakuri bari ya kare na'am bismillah na na ce ta kai Allah duk gurin da muka je na shari'a komai girman mutum bai sai hana shi magana ba ni zan yi shiru a gama magana amma ita babu mutumin da ya isa ya dakatar da ita daga sa a yanzu na cire ta na cire ta ma kan speaker tana ji na cire ta kan speaker wallahi in baka cire ba wallahi tallahi ba za babu wani babba da ya isa ya hana ta bakin ta baya mutuwa eh yanzu mun cire ta amma tana ji eh muna ci. da muka je safara muka yi magana sarki zaki magana ta yi rabin hawa aka bata ni kuma wallahi a'a sarki zaki ba sai ka cire ta ba batta batta batta mun batta ai lokacin da yake magana eh. lokacin da yake take magana ai mun sa shi yayi shiru ya eh. saurara eh. babu dalilin da zai sa yanzu ana magana ita ba za ta saurari mutane ba ya ci gaba da magana ba na ce na cire ta kan speaker. Okay. Eh na mun na saka. Da abin ya kai safara babban safaran Najeriya ta jo aka kira da ta zo ta magana minti talatin aka bata wallahi ina yin magana minti uku safara ya ce wallahi azim wannan da ya yi gaskiya zai fasar gaba ɗaya magana ke a kan kure da kika da amma abin da zan ce ki je ki tunda ya ce ki je ki koma da can gurbin da kika kai a aka zarge kika da fasa kike idan ki ko da hakuri ta gurin a hakan wallahi ba isa ba ba isa ta sai Allah da hakuri ba to yanzu malam Shu'aibu abin da muke so yanzu wannan korafin da take yi na ƙarshe din nan duk da asali sarki zaki gaskiyar magana bai cikin ishu mu abin da mm. yake ishu ɗinmu shine abin da yake da alaka da Odiyan nan maganan a cikin Odiyan nan ba mu ji magana cewa ba sababin rikicinsu yana jifarta da cewa tana da alaƙa da wani abu da yake da zina da ta je ta ɗauko masa ɗan wani ba mu ji ba. To amma tsakaninka da Allah kai masu saurare suna jin ka. Ka gane? Tsakaninka da Allah ka taɓa jifarta da wani abu da yake da alaƙa da cewa ta ɗauko maka ɗan da ba naka ba ko ƴar da ba naka ba tsakaninka da Allah. Ai, ai inda ba ta bace ce ta zama tafi asibiti a je a duba ko kuma a mai inda na faɗa ma ga matsalar da ta ce min dan da ba za a bata ɗan nan ba ta ce to in ta aihu ba za ta ban ba sannan ita za ta yi mata suna kuma sunanta ta sa wa yar sannan kai kar ma wani banta ne nace haka eh. ka ce malam aihu a yi hakuri sarki zaki malam shu'aibu ya yi hakuri. a ba za mu ba da dama ba sarki laki a buɗe rigiman nan a shigo da abin da bai kamata a shigo da shi ba saboda a karatun da muka yi a satin da ya wuce kaga Allah madaukakin sarki ya nuna cewa qad aka ba a abda ina ba din wa aqadna minkum gari galila ko ba komai yanzu ku duba Allah daga kai har ita ta fuskar akwai abin da yanzu ko ba haka kake so ba kakan yi haƙuri ka bar shi saboda mutuncin 'ya'yan da ke tsakani eh. ita ma ta yi haƙuri ta duba Allah ko saboda mutuncin 'ya'yan da kuka haifa domin manta yanzu da kake magana take magana a social media kuke yanzu mhm. wannan abin nan da shekara dubu in mu ba ma nan abin yana iya bin generation bayan generation to abin da ya kamata ku yanzu ku duba Allah ku duba bayan ku ba ku ba yanzu ƙarƙashin wannan idan ka yarda da wannan malam sha'ibu a matsayin ka na namiji a zan dawo zan faɗa maka inda kai kurakure a wannan odiyon kuma ka duba girman Allah ka gyara abu na farko malam sha'ibu a da na so dama in tambaya wannan kai ka fita daga ciki domin kaga dukkan wanda suka saurari abin da yake jikin odiyon nan abin da aka nuna shine kai ka ɗauki odiyon nan ka fitar da shi to kaga alhamdulillah yanzu bincike ya nuna cewa ba kai ka ɗauki odiyon nan ka fitar da shi ba sau da haka kaga duk abin da ya biyo na ɓanna bayan odiyon ya fita to tsakani da Allah ko a gaban Allah subhanahu wata'ala ka fita kuma sarki zaki zai fito maka da wani abu da nake faɗa ina ce maka a mu'amalar maza da mata ana samun maza marasa kirki amma na faɗa maka na ce maka mafi yawanci wani lokaci mata sukan yi zalunci sai kuma su fasa kukan su ce an zalunce su na faɗa ce gidana babu ranar da ba a zuwa da aure so a tun da magana muke ta gaskiya bari in dawo kan kamalan sha'ibu a magana ta farko da zan fara da ita sarki zaki na'am eh. bismillah shek da kuka samu saɓani ce wanda kai ta tattara ta fita ta bar gidan wallahi malam shaibu wannan abin da kai a lokacin koranka ya ɓaci ko an yi ba daidai ba kuskure ne domin mun karanto aya a satin da ya wuce ko sakin ta kai a lokacin Allah ya sa ka'ida cewa la hunnumin min buyutihinna kar ku fitar da mace daga gidanta sannan su kada su fita so a wannan lokacin a ƙa'ida ta shari'ar musulunci kuma yana da kyau ka ji duk wani namiji ya ji ko da ita ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba sai abin da ya kamata ba Ba a ka'ida ta shari'ar musulunci baka da iko ka fitar da ita daga gidan dan ba doka ta ce ba ta sarki zaki ba ce ta Allah ce shi yace la hunna min buyutihinna kuma wannan ba na tsammanin a lokacin da ranka ya ɓaci kace ta fita Za ka iya ja cewa eh duk da Allah ya ce kar ta fita kai kuma ka ce ta fita kuma kai matakin ka daidai ne kaga ba zai yi ba ko ba haka bane sarki zaki saboda in an saki mace duk haƙoƙin da take da shi akan namiji guda ɗaya ne kaɗai ya sauka shine na saduwa tsakanin shi da ita amma duk ragowar haƙoƙin suna nan a tsakaninsu wannan shine abu na farko daga cikin kurakuran da suka fita a cikin wannan audio ɗin sarki zaki abu na biyu kuma malam sha'ibu a cikin abin da muka jiwo a wannan audio ɗin tsakani da Allah ko da ranka ya ɓaci akwai magana wanda muka fahimci ya kai ga zagi na iyaye wanda tsakani da Allah mm. a matsayinka namiji kana da wasu matan yanzu za ka ci gaba da zaman aure in an maka abu a matsayinka na shugaba to ka nemo hanyar warware abubuwan amma hanyar zagi ba za ta warware abubuwan ba to muna fatan malam sha'ibu nan gaba a duba wannan lamari din ta yadda wanda suka ɗauki ya suka baka suna matsayin iyaye ne gare ka ta yadda maza su dinga zage-zage da matansu kofa ce da zai bayi zuwa ga daga ƙarshe mazan su zama marasa mutunci ta fuskar zagi iyayen matan matan ma su zama marasa mutunci ta fuskar iyaye su maza ɗin wannan shine a wannan ne abu na na biyu sarki zaki a cikin wannan abin nan ah. a sannan a wannan lokacin kuma in na fahimci kamar tana ɗauke da ainihin wato ciki kaga mm. kuma da wannan cikin ya ce ta tattara ta fitar ta bar wannan gida ɗin sannan a yana ciki wa'annan sarki zaki su ne ababen da na yi mulahaza a ciki na kurakure da nake fahimta ta fuskar shi ɗan uwa malam sha'aibu da ya kamata ya gyara ko saboda gaba a matsayinka na shugaba na namiji so da Allah muna ganin wannan abin amma gaskiyar magana asalin rashin kyauta wajen fitar da odiyar ita ce bai kamata a ce ta yi su ba sarki zaki dan ya ji ita kuma bayan abin da ya faru na fitar da odiyar ka lura so kaga a lokacin da dama ita dama tun da ta san cewa tana ɗauka to ba za yi ba kuma a ko inda take so ta isar wa da saƙon to irin maganganun da suke yi watakila normal idan suna saɓani yanzu tun da ɗauka take ba irin wa'annan maganganun za su yi ba ka fahimci maganar sarki zaki na'am na'am eh, na fahimci ka fahimta yi na'am saboda haka yanzu in na bugo maka waya muna magana ni ina so dama kai wasu maganganu don in ɗauka in ajiye to irin maganar da ni zan yi za ta saba da irin maganar da kai da kake yi ba dan a yi rikodin ɗin magana ba. Okay. So watakila ita kanta ba dan tana yin rikodin ba dan ta kafa ma iyayenta hujja da wani abu. Da saɓani ne normal watakila da ba irin waɗannan maganganun da muka jima da ba irin su za ta yi ma. So daga ciki sarki zaki a matsayin shi na mijinta in ka lura za ka tsurar sunansa take kira shu'aibu shu'aibu ka lura wanda a ƙa'ida tsakanin mace da namiji akwai girmama wadda mafi karanci a lokacin ya kamata a cikin da ana masa ko alkunya da baban wata daga cikin ƴaƴan ya zamanto da wannan sunan take kiran shi da shi ko da hali ne na saɓani ba tsantsagwaron sunan da yake da shi ba ka san wani lokaci kullum shi sa muke wa mata sarki zaki na sha faɗa a wannan shafin na ce idan ka ɗauki kaso tamanin na mata da ake yin aure cikin kaso ɗari to mazan sun girma matan kaso sha biyar ne ake samu da matan da mazan shekarun su ya zo ɗaya fafasan ne ake samu kaso biyar na cikin ɗari sun yi aure sun girma mazan so idan ko haka ne za ka ga idan mutum ya fika shekaru idan kuka haɗu wannan funka shekarun kaɗai ku yi mu'amala ya wuce ka wuce yana nuna cewa ya cancanci girmamawa so muna ba mata shawara duk wata mata sarki za su yi da take aiki a wata ma'aikata ko a wani ofis ko a wani guri in an ce akwai shugaba a gurin ta san yadda ake mu'amala da shugaban gurin da yadda ake masa magana tsakani da Allah sarki zaki haka ne ko ba haka ne. abun bakin ciki sai ka ga girmama wadda mata ba sa iya wa mazajensu a gida ta hanyar mutunta su da kiran sunansu amma suna iya wa wasu mazajen a ofis saboda suna shugabanninsu ta fuskar aiki saboda albashin da suke karba yana da alaka da waɗancan masu gidan nasu wannan ya kamata a ce mata su lura da wannan so sunaye na girmama wanda ba sai na faɗa ma mafi karanci idan yana da wani lakabi daga cikin 'ya'yansa da ake kiran shi da su baban wance ko baban wane an fahimta a yi wannan sunan ya kamata a ce tana kiran shi da shi wannan kenan abu na biyu sarki zaki da ya magana kaga ya ce tana fita babu izininsa to kaga idan ya tana tafiya babu izininsa yadda ya faɗa duk da bamu ji daga bakinta ba to kaga wannan kurakurai ne da mafi yawancin mata suna yin shi ita shari'ar musulunci da ta zo bata hana fita duka ba sannan bata buɗe kofar fita duka ga mata ba shi yasa da za su fita Allah sai ya ce wa karna fi buyuti kunna ku tabbata a gidajenku mata asali wani abu bai kamata ya fitar da ita ba sai da dalilin fita idan dalilin fitar ya kama za ta fita sai Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ta fita irin ta jahiliya farko yadda za ta fita wani abu na jikinta wanda bai kamata wani ya gani ba ya bayyana wani ya gani to a ƙarƙashin wannan musulunci sai bayar da mace sarki ki duk girmanta duk matsayinta duk mukamanta ba a yadda ba in za ta fita sai ta nemi izinin mijinta za ta fita amma ka san abin bakin ciki a binciken da na yi mafi yawancin mata ba su iya tambayar mazajen su izini ba idan za a fita ya ake fita wallahi mai ɗan ƙoƙari a cikin su ita ce wacce gari zai waye ta zo tana baka labari ta ce gidan jiya gidan su wance an yi haihuwa wance ma akwai ɗaurin auren yarta wance ma yaronta ya samu matsala gari na wayewa sai ka ganta tana shiryawa a ka ce maman wance ya aka yi ne sai ta ce zuba na faɗa maka ba gidan su wance an yi haihuwa to wai wannan labarin da take baka Shi ne wai tana sanar da kai cewa fa ita fa in an jima za ta fita wata kuma za ka ga watakila da safen wani uzuri ya dan fitar da kai waje kana dawowa za ka shigo gida sai ga ita kuma tana gangarowa da gudu kana maman wance mai ya faru ne lafiya tana da Allah dan gafara nan sauri nake yi yanzu yanzu nan gidan su ta sallah aka turo an ce wata matsala kaza ta faru dan mukulli yana nan a bayan daki kai hankali kar ya fada ni na yi gaba ka lura to kaga in yadda ta faɗa in yadda ya faɗa haka ne to tsakani da Allah kaga akwai kuskure sannan kaga da yake cewa da yake take cewa ya ya ɗauka ya turawa bazawar maganan bazawararsa ai sarki zaki na faɗa a nan gurin na ce idan shi ne ya ɗauki maganar shi da ita misali ya buga mata waya tana matarsa su tattauna wani abu sai ya rikodin ɗin abin sai kuma ya tura wa matar shi ko sai ya tura ma wata da bai aura ma waccan ta fitar da abin kaga shi rashin kyautawa ko amma idan wata magana ce yayi da wata ita waccan ta yi rikodin a abin da bai da haƙƙi bai ma san an yi rikodin ba ta fitar har yau ba shi bane almas'ul wanda za a tambaya ita waccan ita ce ta yi rashin kirki saboda haka ba za a kama shi da wannan rashin kirkin ba sannan magana ta ƙarshe sarki zaki hmm. ya yi magana ya ce tana ɗaukan wayan shi ko ta ce ya ba ta aro daga nan ta tura a wayarta ina so mu duba girman Allah sarki zaki a nan gurin na yi magana shi ya sa sai mun gane bambanci tsakanin isani da wajibi hmm. kuma wallahi a nan gurin ba ina ziga maza ba ne ina faɗa musu ne saboda ƙa'ida ce ta shari'a sarki zaki duk lokacin da mutum ba haƙƙin shi ba ne abu ka ba shi damar ya ɗauka ya zama haƙƙin shi to ba za ku zauna lafiya ba da haka kowane namiji ya sani cewa asali idan ka auro mace ka rabo ta da gidansu ka kawo ta a matsayin amana kai da kake namiji kai Allah ya ɗora ma amana ta kuma a akwai da zai tambaye ka kai kake da haƙƙin ka dinga karɓan wayar ta lokaci bayan lokaci kana bibiya ka ga da mai da mai take yi a wayar ta amma mata su sa ma kansu cewa su za su dinga ɗaukar wayoyin mazajensu ta gane suna hmm. bibiyar wayoyin me suke yi yanzu kwanan nan aka bani labari wata mijinta da daddare yana kwance in ya ajiye wayan shi karfe biyu na dare uku na dare sai ta mame shi sai ta ɗauki wayan, sai ta shiga bayi sai ta shiga toilet tana masa bincike a wayan. yanzu wannan abin ya ja auren ya mutu an yi an a gyara auren ya ƙi gyaruwa me take bincikawa ina ruwanta waye ya sata to ina ganin idan sun fahimta wannan abin sarki zaki a shi dai yanzu in dai za ta ji tsoron Allah ta ji cewa ga inda muka fahimci cewa kurakure ne daga gurin shi mun ce ya gyara kuma bai ja ba ko ba ka bane sarki zaki saboda gaba ita kuma bismillah shek ita kuma yanzu muna so ta fahimci kurakuranta ta gyara saboda gaba ba saboda yanzu ba wannan shine kawai manufar mu amma ba za mu ba da majal ba sarki zaki su zo su yi makansu cin mutum hmm? mu ba ita ji Aisha dama da tun da hmm. yanzu an samu wannan dama ga kuma kana ganin Alhaji Shaibu hankalinsa ya dan kwanta sannan bukatansa da yake nema shine a gane gaskiya wannan abun da ake zargin shi ake shi ba shi bane to yau duniya shekara biyu kina ma yau gashi nan albarkacin wannan duniya kowa ya gane ba shi bane to amma shayi da ina gani ita kuma kukanta da shi kuma kukan shi da ake ciki domin ba su ya kamata a duba ba a duba wannan bai baiwan Allah ya da aka Allah alashabu hmm. ya ya hushi ita kuma ta kasa ta ba mijinta hakuri domin ya dau nauyin shi saboda maganan gobe ita a ai baka san wani abu yanzu muna jiran ne tukunna eh. ai kamar yadda kada na faɗa na ci a ƙa'ida na bai yiwa ya fitar da ita daga gidajen daga gidanta don Allah ya ce kada a fitar ah. yanzu ko ta ɓata masa rai ai ba zai zama dalili ba an akwai wani nauyi da ya san <laughs> Allah ne ya sa shi ɗaukan nauyin ya ci ya fasa ɗaukan nauyin saboda <laughs> ita a satin da ya wuce mun yi magana sarki zaki eh. yanzu muna tare da kai sai kaman abin da ba daidai ba sai lokacin sallah'i yi sai in ce tun da ka bata min rai billahi lazi sallan ma ba za a yi ba <laughs> ah, <laughs> sallan wa ake wa wa alaiki sa aja aja bar mala ya kare maganan to wannan bangaren za mu zo kan shi ba wai ita wannan yarinyar ba ma a'a dukkan raguwan ƴaƴan shi mm. bismillah dukkan raguwan ƴaƴan shi da abin da ya san cewa haƙƙi ne gare shi zuwa gare ta a matsayin ta na ya wannan kada ya duba ta ya duba Allah ya yi amma shi ya abin da ya duba ajiya Aisha magana saboda kaga shi malaka eh. yana yana nan ya ce wai fa wai er ba ya dafa shi ya suna ba fa ita ta yi sunan eh. shi yanzu an gane ne shi ya sake sunan shi ne ko kuma ya bar mata haka a'a eh. suna ya riga yi ka gane wannan babin mu ajiye shi abu ne da rigima ce ta riga ta faru Eh. ba a iya dawo da jiya yau ka gane tun da dai bai musu cewa ya ba tashi ba su ya yadda eh. ita matsalar suna ba matsala ba ce ta rigima eh. lokacin duk da aka ce an samu matsala sarki zafi kowa kada ya ce sai ya samu abin da yake so ita ta haƙura ta sakko shi ya sakko sai a haɗa a tsakiya haka ake yi ka lura? to yanzu a bari mu ba ta dama ta magana amma dan Allah kafin ta magana yadda muka tare malam Shu'aibu ba mu ba da dama ya buɗe rigimar ba mun ce a kalli bangaren abin da ya shafi ƴaƴan da suka bari kar ai abin da zai taɓa mutuncin wannan ƴaƴar domin kaga tana so ta fara shigo da wani abu na cewa ya kama ma wata ɗaki ya ajiye wata wannan wannan eh. magana ce da ba mu da alaƙa da shi iya abin da muka kunna na odiyan nan yanzu shi muke da alaƙa da shi muna so in ba mu taimake su ba mun taimaki 'ya'yan da muka haifa to karantar wadda muke ba ta amfani ba sarki zaki. Mm. Amma shai kamin kai magana ba da dan so ga Alhaji Shabu ga ita tun da dai yanzu an fahimci gaskiya abin da ke kan social media kowa ya gani an ga gaskiya da da da ni na ganin eh, in dai za su so bi mana shai ka gyara she mu mu dan addu'a mu kare ya so she ka gyara su ni da ina gani hakan ya ko dai ya ka gani sai mu gyara su kaman ya rantacce ne a wuri malam a to tunda kake magana ki zo shikenan yanzu ba ruwa na shikenan malam yi maganar ka yanzu malam ki me tace ukule ya haramta salamu alaikum saki a ke kika ba kanki saki gashi nan shi da kanshi bari mu tambaye shi alai shabu saki uku ka bata a ah, shi an yi shi ne ya kai sau uku mun can akwai an taɓa yin wani kuma ya zama na ya tafi na uku yanzu mm. abin da nake so in tambaya sarki zaki a nan abin da nake so in tambaya eh. shin akwai wata mace da na kama wa ɗaki ne ake zargin mu ko kuma na taɓa kama wannan magana wani ko kai ko Shaibu yi hakuri ita ma da ta shigo da wannan mun hana ta kar ta shigo da shi wannan ko yi ko baka yi ba wannan ai rayuwanka ne wannan ba da wannan eh. a duniya ban wa mace daki ba wato abin da yake faruwa malam sha'ibu malam sha'ibu yi hakuri malam sha'ibu da ta shigo da wannan maganan kaga ba mu batta ba ta buɗa ta ka gane idan muka bakku kuka shigo da a salamu alaikum sarki zaki na'am idan muka bar su suka shigo da asalin abin da ba shi ya zaunar da mu ma hmm. to yana tabbatar maka program din na yau ba za a gama shi ba sati mai zuwa ma ba za a gama shi ba to shi da yanzu mu tsaya alan shabu ka gane eh, alan sha'ibu kai hakuri ka eh, gane wannan maganar da take so ta shigo da shi mutane suna da hankali kowa ya san abin da yake mutanen da ke sauraron mu gwargwado anan kowa yana da hankali ba wawa ba ne ba kuma sakarkaru ba ne suka zo nan suna saurari. a iya tsammani na mutane ne masu hankali masu ilimi da kowa ya san ya kamata da daga jin magana an fara ta ya san ina ya kamata ta fiki so ka yi haƙuri wannan ɓangaren mun hana ta ita ma in ta zo yanzu za ta yi magana ba za mu bar ta shigo da shi ba don bai da alaƙa da wannan so ka yi haƙuri yanzu mu magana akan abin da muke kan shi wanda shi zai taimaka wajen a yi abin nan ku wato ku yi haƙuri eh. kun gane ku yi haƙuri ƙa'ida guda ɗaya Allah wa alaikum salam yanzu a yanzu yanzu alashabu kai da kan kin san eh, ya hakuri ya hakuri aja shi ya hakuri kamin ki magana na ga ma sako malam Ali gaskiya ne kamin ki magana eh, wa alaikum salam ya hakuri kamin ki magana jinan ji abin da muke son eh. sarki zaki shi kana ji na a ah, ah, to eh, okay to ke yi magana eh na magana da nake yi muku ya ce na fita na bai yara a gida har da jariri wallahi wallahi azim na tabbata akwai ranar tsayuwa wannan magana ta sha'ibu ba haka take ba kawai ya yi ne don ya bata ni. Domin da shi ka'ida su ma in zan fita unguwa ko gidan suna ko ina ne saboda baya so na tafi na ban mishi da wallahi ko kawaye na sun sani mafi agalibin abubuwa ake ba zan je su ba. To shi Yanzu wannan zama ya wuce ajiya Aisha kwata da hankalinki. Ji abinda kaki wani magana ma da zai kawo kwata da malam ya riga ya kare magana. A'a ji yanzu ne baki ba da dama ma na yi magana ba ajiya Aisha. baki bani dama ba ya hakuri abin da nake so bani ba a ni baki ni baki bani dama in yi magana ba ya hakuri jinan very good yanzu kin ga Shaibu mutum ne mai mutunci da audio dinsa bi na murya sai ta yawo shekara biyu yau albarkacin malam Musa albarkacin wannan kin ga yau ya ya wanke kanshi ke kuma akwai abin da ke damun ki shekara biyu kin ga albarkacin wannan ke kuma she a ɗauki wannan Allah ya sa bukatan ke biya ki bari mu use mu use wannan opportunity ya zama muna abin amfani amma kan mu ƙare da abin da ba amfani Malam Musa na da mutunci sosai da zai tsaya nan ga ana jin abin da bimana an ƙare da an tashi shike yanzu me fa'idan wannan program bai da wani fa'ida to abin da ake so a samu fa'ida a ciki shi Alan Shabu sa ya biya ke kuma bukatan ki ya biya shi ya zama na cewa wannan zama ya yi amfani kin gane da yaddan ki eh, audio ki na yawo ko ke kika wasa kuma da yaddan ki yanzu ga hoton ki da yaddan sa shi ma yanzu ga hoton shi to yanzu menene most important out of it shi ya iya yawon ki kanshi ke kuma ya da ke gaban ki yara da ke gaban ki mu roke shi yayi hakuri ya gane kan da malam Musa kuma hakkin Allah da annabi yau in na husata malam Musa shi malam Musa ya ce ba za yi sallah ba kaman kan da malam Musa ya bada example very good yanzu yara da ke gaban ki mu roke shi ke kin husata shi cewa kaman yariyan ba za e, ki bashi yariyan ba har aka aiwa kai suna to wannan ya wuce yanzu shi ya duba ya hakuri ke kuma ki yi hakuri in dai kina son yaran nan su yi albarka wannan gaskiya muke ga bara mu je miki boye boye ba ke kuma ki girmama shi ki mutunta shi saboda ƴaƴansa su ma su mutunta shi kin gani she komo ya ɗauki nauyinsa inda ya tsaya ya ci gaba da haka to kin ga an samu amfanin wannan zama kenan kin gane very good zauna yanzu ka bani dama zauna zauna zauna zauna ina zuwa jilan zauna da sheki magana kira Aisha Aiwa, Aji Aisha, hmm. ah, wallahi. sarki zaki. Sarki zaki. Na'am shayi. Wato, ba ta dama in dai za ta yi magana akan abin da kawai ba za mu yadda ma ba ma so ta shigo da abin da bai da alaƙa da abin da muke magana a kan shi yanzu. Kuma ki fahimci abin da muke magana, babu wata riba, babu wata riba yanzu da za ki samu ko shi ya samu yanzu. a lokacin da akwai ‘ya'ya tsakanin ku kika tozarta shi ko ya tozarta ki a yanzu na ce miki wannan program ɗin da muka da social media take wanda Allah ya yi mai tsawon rai watakila nan da shekara ɗari masu zuwa wannan program ɗin yana Ta bismillah. Ko ba haka bane sarki zaki. Sosai sosai kuma kowace shekara yana ana university. To bismillah muna jinki. Yiwa salamu alaikum sarki zaki wannan magana. Eh. Lillahi wa rasulihi tsakanina da rabbi samawati ban taɓa fita da na bar wai jariri daga shi sai yan uwansa babu su ba wallahi azim amma na ban magana akwai ran da za je wajen wanda ba wanda ya isa ya tsara ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan. Mm. wannan magana da ya min ita ba haka ba kuma shi da bakin sa yace min idan fita unguwa ta kama ni ko da na yi musu waya ko ban musu ba wallahi azim da bakin sa gashi nan da ran Allah yace na fita sannan sarki zaki lokacin da suka karɓe min yaron nan nawa shine Allah ya kaddara kwanan shi ya kare domin babu wanda kwanan shi kwanan da ubangiji ya debo maka shi za ka yi watansa goma sha ɗaya shi ya manta saboda yana da ciwon mantuwa mumkin wallahi azum wata goma sha ɗaya ina kuka ina komi ya karfe yaron nan ya zo daga baya ya tabbas ya yi nadama da kanshi ya kira matar yaya cewar ki gaya ma Aisha in ki gaya mata za ta ji ta je maka ta taho da Ahmad haka daga mm. ciki ga komai zaman mota daga Riyadh zuwa Makka kimanin ina ga sai ka share awa goma sha biyu na dira kafa ta kunkumbura na zauna akwai wani kanin shi aka kira shi a waya ya kawo yaro ya ce wallahi ba zai ba da yaro ba mahaifiyar shi kuma a har kwanan gobe don abin ba yadda za in iya sa magana mahaifiyar shi ce domin yadda ni a zaman rayuwar aure na da sha'ibu shekara goma sha ɗaya da ne da shi wallahi azim yau ya ce uwar ki gobe ya ce ubanki bai ba wa iyaye na mutunci ba ya za yi na bashi mutunci yan anguwa yanzu malama Aisha malama Aisha malama Aisha malama aisha malama malama aisha yanzu a nan gurin da tsaya ki ji eh, tsaya yanzu a nan gurin daga cikin abin da muka faɗa masa muka ce na kurakure da ya kamata ya gyara mun faɗa masa wannan ko mun faɗa masa ba kun faɗa malam shekara da shekaru duka yanzu haka da Ya ki ji ya haƙuri. Wallahi wallahi. Idan da taba dukan da yake min ga sunan a jikina ba za su taba bacewa ba. Yo ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri. Kuma in na masa ƙarya wallahi ya musa shi nan duka na haihu ina cikin haihuwa da kwana hudu akwai lokacin da ya zane ni. A'a malam malam Shaibu ya haƙuri za ka yi magana malam Shaibu ya haƙuri. Karka damu ya haƙuri. Da mun ji maganar malam da ya fi kamu bude wannan. Da kiki maganar malam. Kin gane. wato in eh, ya haƙuri, malam sha'ibu ya haƙuri, kar ka damu ka gane sarki zaki aji aisha a ah, kai kai karasa wannan magana tsaya tsaya tsaya tsaya takwas da kwana takwas da aihuwa bakwaciya eh. ta ce ta bugo ta ce ma Aisha ta tafi ta bar min yaro. A hannunsa na zo na same ta yana kuka matar Hafiz. Na rantse maka da girman Qur'ani. To shi kenan yanzu yanzu mun tsaya da ta don Allah ya isa ya isa ya kure. ya kuri da sarki zaki da take cewa tana fita tana fita ba ko da ba tambaye ni ba idan ta fita da ƴaƴana eh. alhamdulillah amma ta fita da barmin yara ne maka rantsuwa da rabbin samawa ke dawowa ne abin da yasa nace mu ji maganar malam kaga kan mu buda malam wato sarki zaki sarki zaki ka ah, san abin da nake gani. ta hannu don Allah ta hannu a ah, ta hannu ta hannu ta shiru a yanzu baka jin muryanta yanzu baka jin muryanta don Allah ni na eh ni da da eh tayi tayi tayi shiru don Allah yanzu mu ji malam mu ji malam yanzu mu ji malam sarki zaki kaki magana kaki magana kaki magana a'a abin da ke faruwa sarki zaki bismillah malam ni ni abin da nake gani ka gane sarki zaki zamu eh kowannen su yanzu ka ba shi minti biyar biyar ya maganarsa ta ƙarshe akan wannan abin mu sauke su mu zo in mu finalizing din abin sannan mu ba mutane dama su kira akan wannan ishu din da ya faru so da mun in ka lura hmm. suna so su mayar da abin ya zama to husuma da gaddama eh, sannan inda ba maganan da za ka ji nan zai iya bata sulhun da za ka yi a'a eh, eh, abin da nake so akan abin da muke da alaka da shi yanzu Eh. Saboda ayin ka yanzu inda ba ma so su je ne yanzu, su kuma suke so muna riƙe su suna so da ƙarfin tsiya sai sun ƙwaci sai sun tafi gurin. Ka lura? Domin ka lura ƙofar da suke so a ba su dama, ƙofa ce ta a ba da dama kowa ya ma cin mutunci da tijara kan platform ɗin nan. Kuma ka ga bai dace ba. Ka lura? Eh. So, yanzu a ah, eh a ah, malai magana bismillah yanzu bari mu batta ta karasa magana ta malam aibu dan Allah kai hakuri ai malam ba ne muku magana sai kun ce dai, ita ce dai na naga eh to ya hakuri bari ta karasa magana ta da bari ba za ta tsaya ba na ji yadda sarki zaki ke fama da ita kuma na ga yadda kuke fama da ita kakka da mu ya hakuri to in ji malam wai da ka batta ta kare magana she kai ma kai maganan ka da karshe shikenan she a ko eh ka magana ki to sa, amma aji Aisha don Allah don Annabi abinda zai taba shaksiya albarkacin ba ke ki duba shi zaki duba ki duba Abin abinda zai taba shaksiya kaki kawo don Allah maganan audio insha Allah zaki izinin Rahman to bismillah kana ji na sarki zaki eh muna jin ki amma ganganin da ya faɗa a ɗazu mantuwa ya yaron nan na kowa ya sani watan shi goma sha ɗaya a lokacin to amma da ya je maka kamar yadda ya faɗa mahaifiyar shi akwai sautiyar da ta yi mana take cewa da dai a ba wa aisha ɗan nan wallahi azim idan ne mata ƙarya rabon duniya da na lahira Allah kada ya bani shi ta ce da aje Aisha nan kwara a kawo shi Najeriya ya mutu na sani kullu nafsin za'iqatul maut dukkan ne rai mamaci ne dole ne in dai an busa maka numfashi akwai inda ubangiji zai karba abinci yaron nan aka kai shi gida bayan ma ya dan jagiji haka ya samu shekara ya faɗi ya rasu sha'aibu ni da shi bai kira ni ya ce yaro na Allah ya masa rasuwa ba sai yaya ta ce ta kira ni take ce mini Aisha ki yi hakuri, Allah ya yi ma abuyan mu rasuwa da yake sunan babanmu ne da shi Ahmad. Ya ce ya rasu ya ce ya rasu mahaifiyata a lokacin tana kwanci a asibiti ta kira ni ta bani haƙuri. da ta kira ni ta bani hakuri yanzu ita a matsayin ta na babba ya kamata ta furta wannan kilmar uwa take a gare ni. A'a a'a duba a eh, eh, Sarki zaki. sarki za ta kyale ta ce maganganunta in ba ta ce maganganunta. To bismillah. Ya kamata ta Sannan ina sa shi a abin nan yana ina dubawa minti biyar da muka bata mu bar ta faɗi maganganun da za ta faɗa. Zan yi jahilci in ce ko amma dai komai da sanadinsa kuma ciwon da na ji an raba ni da ɗan ne lokacin da aka raba ni da yaran nan an raba ni da su ta ƙarfi da yaji ta hanyar cin mutunci shi ai bikira yake na baki awa gashi nan yana jin mu idan ne masa ƙarya akwai ran da ni akwai ran da za mu je wajen Allah Allah da yake tattara ina ki ina ki bar min gidana da na ce ba zan fita ba na ga alamu so yake ga ciki ga komai ya illata ni kafin ka ci awa na har hada a har kwanin yanzu akwai sauran tarkace na a gidan gidansa wadda na sani plus plus na ruwan zafi na 'ya'yana wadda in na haife su akwai wata yaya yayana da ta sha siyo min wadda ban kwasa ba da sauran tarkace na sakamako na haɗa kaya ne a gurguce sarki zaki ina gudun cin mutunci shi akwai ran da ya taɓa koro ni karkashin mota wallahi azim aminansa ne ga sunan da ran Allah na san an saki abin a duniya za su ji mu suka zo ina ina nace ina karkashin mota daga ni sai riga da wando ya sako ni da duka da wannan wayar iron zai da ke ni wai karshe zai ke cewa wai ai cewa ai zai da ke ni wai ina gudun saki wai na gudo na ga zai illa ta ni ya kashe ni na zo na shiga karkashin mota annan na kira su a waya na ce ku taimaka min kina ina na ce ku zo bar har kofar gidanmu suka zo a mota wallahi azim idan ne masa karya suna nan kuma za su za su ji mu suka zo suka ɗauke ni suka sa ni a cikin mota daga ni sai riga da wando gari ya gari irin ya garin riyad ko a baya babu ba dan kwali makwabtan mu ga nan garin Allah sau nawa suka sha karba ta hannun shi aibu duka har da cizo akwai lokacin da ya ce da hannuna ina maka rantsuwa da a sarki zaki ka bacce ta gama maganar ta wanda ya je ne mana sulhu ya kwace ni da kyar a hannunsa me yake jawowa daga mun fara faɗi ɗaya ya faɗa ɗaya na faɗa biyu na lalawai ba zan faɗa ba sai ka ji ubanki ne ka za ka yi akwai lokacin da shu'aibu ya ce ubanki ya fito daga kabari ya rama miki eh? gashi nan in ne masa ƙarya ubana ya fito daga kabari ya rama min sakamakon ina kuka ina ubana ubana yana kasa uban naki ya fito daga kabari ya rama miki irin abubuwan da na dinga fuskanta kalubale ina tare da shi ban yi da sirri an yi faɗa zani da shi zaka ji akwai wata gidan wadda ita ma subhanallah din ya shiga aure in dai ba ya sulhu ba wallahi la'ananniya Allah ce in ya je gaya mata kaza da kaza sai dai ta tura shi in ya dawo gida musiba Hmm. amma wani sha'ibu ne mai kalli tsabar ido na ya ce wai na ce masa wai na fita da ciki yamma in na haifa ba kai ne uban da ba ai da uba ake ado da uba ake ado ba da uwa ba lillahi wa rasuli ni ban yi san kalli tsabar idon shin ce ya ta ba eshi ba bace wannan magana shi ne kuma akwai ran da za mu je wajen Allah ni ban ce ya ba ya ba ce inda na san ba ya tashi bace da na haihu duk da ina cikin halin rashin lafiya ban san inda kai na da na haifi yarinyar nan matar yaya na jikinta yana rawa ta doko masa ba aisha ta haihu to Allah iraya har kwanan gaba da yau ashe ita wannan wanda yake zuwa wai ta ce masa ai da ma ka bari akwai ran da za su neme ka ka ce yar ba yar ka bace Aiwa saboda ita ba gori nake mata ba Allah shi ke ba mu wanda ya so ba ta san zafin haihuwa ba eh ta ce masa aiwa in na haihu an zo ya ce ba yan shi bace a haka ya tafi ta yan anguwan a gaban malam Bashir yan jaliya wallahi azim sarki zaki sha'ib ya rufe ni da duka duka ba ba aurensa duka ya rufe ni da shi akan menene wannan sannan sarki zaki da aka tashi ya zo bankar sai yake bin mutane yake cewa yawwa aka ce da rai kaya kaya dan me yasa kake dukanta eh wai yarsa zai karba ya ce ya ba yarka bace nan ma anguwan mu ta sauka ka ce ya ba yarka bace ya tun da aka haife ta tana da wata sha biyar bai san komai na ta ba bai san cin ta ba bai san shan ta ba bai san rashin lafiyar ta ba to kuma kawai rana a tsaka ya tare ni daga wai uwar shi ce tace wai mamar shi ce wata wai tace wai di inda ya ganni ya karbi ya to kalas eh ai ma ba yata bace ki je ki lalumi ubanta ki je ki yi waye da waye ina tunanin duk abin wannan ba ya ci sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daraja ba zaman aure fa muka yi da shi ba zaman zina ba kuma yan ya aure ce shi kan shi ya sani amma da ba don akwai wata sau ba don kun hana ni zuba wannan sautiyoyi ba kuma ku ba mahaifiyata ce ta hana ni akwai sautiyar da yayo yake cewa wannan yar ki nemi ubanta ba ni ne ubanta ba ya ce Aisha waye da waye nace masa tonaji duk abin da zai faɗa ina ce mishi tonaji tonaji tonaji hassali shi ba akwai lokacin da sai da ya ce sai ya kai hukuma gidana wai an kwashe mu eh ai tun da an masa kaza an masa kaza yake nema na guri guri akwai ɗan yaya na da tsohon cikin ta wallahi yarinyar nan ya sa ta a cikin wani hali eh sai ya kai sarki zaki tsaye eh, da ita yanzu ta yi minti shida to shi ke aja aja aisha eh da ita aja aisha ba abin da za mu ce miki shi mu ce miki Allah ya kara miki hakuri kin ji sai eh, dai ta haka ta ce mata ta yi haƙuri ki haƙuri yanzu zan ajiye ki saboda nan mun eh, zan kuma kira Allah shabu da kan ki kin jaye ki saurare mu kan facebook okay assalamu alaikum to bismillah shek sarki ka san hikimar da yasa na ce a batta a saboda mu ga cewa nasihar da muka yi mata a farko ta kasu buɗe rigiman nan ta karɓi nasihar ko bata karɓa ba ka lura na'am so yanzu mai ka fahimta dangane da minti shida yanzu da aka bata wallahi shai da aka bata gaskiya a ƙarshe na tausaya kana gani magana na cinta abin da ke faruwa sarki zaki ai cikin abin da zan ba ta shawara a matsayinta na mace sarki eh. zaki irin wannan sifar na kusuma kwata-kwata tana so ta fita daga ta na ya mace domin ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani hmm. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sifa ta ‘ya'ya mace ka lura cewa a ka lura na shek Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sifa ta ainihin wasu ‘ya'ya mata a cikin suratun zukur ya ce a wa manyan yunashsha'u hiliyati. yanzu wanda ya taso cikin kwalliya kuma yana magana akan 'ya'ya mata ne ya ce wa da bushira da bima daraba matsala masalan idan aka yi matsayin su bishara da abin da Allah ya buga misali da shi na mace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib sai kaga fuskar shi ta tunnike ta yi bakin tsirin sai Allah ya ce a wa man yunashu fil hiliyati yanzu wanda yake tasowa cikin san kwalliya sai ce huwa fil khisami ghayr mubin a wajen husuma ka lura wa huwa fil khisami ghayr mubin shine Allah madaukakin sarki ya san 'ya'ya mata ta yadda wajen husuma da rigima da faɗin in faɗa ba daidai take da namiji ba da zaran ta ɗauki wannan sifar ta sa kanta to tana so ta cire kanta daga yanayin da Allah ya yi ta zuwa wani yanayi na daban ko ba ka bane sarki zaki na'am shek so a abin da ya faru sarki zaki kakkai hukunci ka ce a a'a ita ai an ji ta bakin ta ko eh to ai shi ma yana buƙatar yanzu a ji ta bakin shi ai tunda mun ba ta minti shida ta yi magana shi ma ai yana buƙatar mu ba shi minti shida ya magana ne na'am to ka fahimce ni to watakila shi ma yanzu inda za a bashi minti shida yi magana za ka ji watakila akasin abin da ita kuma ta take faɗa yanzu so shi yasa ka ga daga cikin abin da na fahimta a matsayinta na ya mace da ya kamata ta gyara sarki zaki a ina rantse maka da Allah babu ɗa namijin da za su wanye lafiya da shi ta ce in di an faɗa sai ta faɗa ko an faɗi sai ta faɗi biyu tana ya mace mhm. ka lura wala wannan sifa ce da a matsayinta na ya mace ta gyara kuma watakila in ba dan watakila akan platform din nan bane to watakila kaga abin da zai faru kenan in ana magana to dole watakila maganan sai dai yanda hali kawai to a matsayinta na ya mace ta gyara wannan a cewa tana ya mace kar ta kallafa ma kanta cewa duk wani namiji da za ta yi alaka da shi a duniya bi isa ma in ta faɗa sai ya faɗa kuma bakinta ba zai yi shuru ma wala wannan ba daidai ba ne kuskure ne daga ta ya kamata ta gyara wannan a matsayinta na ya mace so sarki zaki da mun ba ta dama ta yi magana na minti shida mu ba shi dama shi ma yi magana yanzu. Eh, ato, assalamu alaikum, shaibu. Wallahi katin da muka sassa duk ya kare. sannan na tanga kuma na yi kasu a so wani eh, amma muna jin eh. eh don Allah in ya kasa in ya kasa ka kira ni kamin a kawo kati na kaji ka kira ni direct okay bismillah eh bismillah muna jin ka na hallo. na muna jin ka ni da zan yi magana ne eh kai za ka yi magana ai ta ta kare ma mun ajiye ta To alhamdulillah sarki zaki ni daman abin da nake so a duniya ta gane saboda ni abin da na ga an rubuta a cikin odiyon ni ban san da shi ba kwata-kwata kuma ni abin da ban taba kawo shi a kaina bane a doron duniya. Hello? Na'am, na'am muna jin ka. Yawwa, saboda matsaloli da muke samu a cikin auratayyar mu da yawa. Hmm. Sannan kuma ya zama na kan cewar yanzu ta gane ina da son yara sosai sai take samun damar da yara take ci min zarafi ko kuma take yin abin da dole sai ne mata magana shi yasa na kan cewa mace za ta dinga fita tana barin yaro ko kuma a ce yaro wanda bai kai ba su da hankali duka an bar su yana a gida ya ga kamar kan cewa wannan wani irin lissafi ne ko kuma wani irin ɗabi'a ce a cikin rayuwar mace da hayanta Alo? Na'am, na'am muna jinka. Ko ya ƙare. a ah, bi kare ba shine abin da ya sa wani na kan cewa zaman da zama da ba ta yi a gida zo da ba ta na sai daga to mai amfa saboda ni eh, sarki zaki ba da yanda za a yi in kawo wata tana cikin gida in ce ita za ta kula min da yara ba zai yi ba na sani ko ta zo ba shi kan kaina a kaina da ko ta wata zan ce zan je amma in ne mata magana kan cewar ta daina barinsa a gida sai ta ce min wai Your call was ended because you no so, longer have uh, funds. Kudin kudin ya kare. Eh, so aikin aikin ba na wasa ba ne sarki. so bari mu tsaye da eh. lokacin na ko Allah zai sa ya dawo a ya ci gaba. So eh, ya kira ya kira gaskiya Saudiya cikin kati kati har dubu sunan shi nan dala hamsin dala hamsin dala ɗari kenan wallahi na'am muna jinka. ka yawa sarki na ce maka kuma magana da take ta yaro sarki na ce a ba ta yaro mahaifiyata ta ce ba za a ba ta ba amma daga baya sai take ce min wai mahaifiyata jahila ce kai tsaye take faɗa ma a gaba zan ji daɗi zan kira mahaifiyata jahila ko da ko da jahila ce ko da ba zai yi ba amma saboda hana ta da ta yi sai zamana ta samu wannan to kuma yanzu da aka ce lokacin da yaron nan ya mutu wallahi ban da lambarta ban da lambar ta bana magana da ita ban san inda take ba saboda me saboda tun dadin dadewa lokacin da yaron zai tafi tace to tun da yaron nan ba a bata dan karami ba babu ni babu ita idan ta aihu ita za ta yi ita suna kuma sunan ta ga dama da sa kar ma kai wata ranka zo ka ce yar ka ce na ce mata hakan kike so ta ce eh ita haka take so to wanda ya ce haka kuma gobe ya ce a haihu baka zo ka duba ba sai na ce abin da tun da kin ce man da mun ba ya ta bace ko karan zo in ce duk ubanta ne ai gurbi kika kai aka zage ni to ki je ki nemo ubanta a gurbi tunda can ga yafi miki mafita abin da yasa kenan na taimata ta je ta nemo ubanta a gurin saboda me saboda lokacin da muka abu ni ban taba zata abu tsakanin mu zai kai a ce na yi mata rikodin ko taimar rikodin ba a zama aure na shekara goma sha daya ta ce wai kullum na rantse da Allah sarki dan ban da wannan lokacin da san za ta yi audio wallahi magana idan na faɗa idan na faɗa dai sai ta faɗa min biyar ko kanku kun gani alama yanda idan kuka faɗi magana ba ku isa ku hana ta ba sai ta dada daddagewa to ni ko wallahi azum ni a gurin Aisha ni banza ne duk abin da zan faɗi ɗaya sai ta faɗa min mummunan shi wanda ya fi shi muni in ta ga dama ta zage ni in ta ga na rantse da Allah ko zagin ta na yi ramawa take yi kuma in yau aka ce na faɗa mata maganar da ba mata daɗi ba straight take ramawa ba wai a gaban straight da ni da ita take ramawa ba wai kara ba kuma wallahi azum tun da nake zaune da Aisha makwatta na ma babu wanda ta taba zama da lafiya amma ba da ni ake faɗan ba da ita ake yi na zauna wajen gida hudu ko biyar da Aisha wallahi azin babu inda na tashi lafiya ko kuma na je na zauna da su lafiya amma duk faɗan ba da ni ake ba da ita ake yi to kaga duk wannan yana daga cikin matsalolin rayuwar aure kuma ta yi da ni ta yi da makwabta kuma wannan magana da kaje ta bazaura na rantse da Allah sarki zaki ita take bibiyar bazaura wai take ce min an ce auren ta kaza na faɗa mata kan cewa ko da auren ta kaza bai kama da na cewa bazaura kan cewa ko da wance ta neme ki da wata magana dan Allah ki hakuri kar ki biye mata ku faɗa kuma wallahi da take cewa wai a wayar wannan wai wayar kawar da ta tura wallahi ƙarya take wayata take dauka saboda yaro na ya san eh, yana waya wayata yana yin game da daddare take dauka ta yi irin abin ta dau abin da take so ta yi bibiya amma wallahi babu wata kawa da ta ce wai ta tura sautiyan nan ko ko ita wacce na tura kuma ban taba tura mata wai kace an ci mutuncin matata ba kuma ko da ta ce wai na dau hoton ta sarki sarki zaki kuna jina ko eh muna jinka ko da ta ce wai na dau hoton wani karatun ko na dau ni wallahi ban taba daukar hoto na turawa ba zaura ta ba saboda an ita a zargi take ni kuma in tsaya ma ina ce mata ma ina mata rantsuwa ina cewa ko ban ban taba dauka na tura mata ba ko na ga duk wannan ba shi bane saboda ni na san ni mai a gurin Allah ni na san waye a gurin Allah kuma ni a gurin Allah ni na san ba zan yadda wai in dauki dan ita mace mutuncin matata ba in ni mai hankali ne na san ita ma in ta shigo in ita mai hankali ce a cewa na dauko kayan matata na tura mata ni a nazari na za ta gado ai ita ma in ta zo ta laifi wata haka zan kai na ta wani gurin babu yadda za a yi wannan lissafin to amma saboda mai komai nata na zargi ne kuma komai nata abin da ta gada in aka ce ba shi ba kuma wallahi sarki zaki da nake faɗa ma idan tun da na ce mata tana ina gidan nan za ta sa kafa ta fita ta dawo sanda take so wallahi azim sarki ba za ta ce min wai zan fita ko kuma a'a salamu alaikum na dawo ba kuma mace tana zaune a gida wallahi azim sarki ni nake wanke wa yara na kashi da fitsari tana zaune a gidan kuma ba wai tana tana rike da waya a hannunta na rantse maka da Allah sai mai kwana hudu kwana biyar ina yi masu ina yi wanka ina yi masu wanke ina yi masu ina yi irin gyare gyare haka wallahi tana ganin su yaro na in zai kwana yana kuka in dai an dai bata mata da koyaya to wallahi ba za ta kula shi ba kuma ɗan nan da take cewa ba a bata ba lokacin ana ga ita uwa ta tana ganin cewa ba ta da lafiya ba ta da cikakken lafiya ga ita ce tana da yaron ciki kuma tana da laulayi ita ma Aisha idan ta dau ciki irin masu laulayi ne wanda har sai cikin ya girma sosai take daina laulayi kullum a cikin laulayi take yaran nan duka aka ce a ebe sa a tafi da su tace a bata karami babu mu tace tunda tana da laulayi a kawo su idan ta haifi na cikin ta shi ma ya ishe ta tarabba amma da ta bude bakin ta sai ta ce ai tun da dai ba a bata wannan ba to wannan dan ba za ta bayar ba kuma kar ma ce ita za ta yi mata mun ban sani ba bata faɗa min ba a duniya nake ji ta haihu kuma ita ta sa aka ce da Allah zo shi ma malam sha'ibu sarki zaki ya haƙuri yadda muka bata minti shida malam sha'ibu kai haƙuri kai ma mun baka minti shida minti shidan ya cika so maganganun da kai ya haƙuri zuwa yanzu da maganganun da ta yi zuwa yanzu mutane sun ji kuma sun iya fahimtar wace ne. sarki za ki ina ganin ka sauke ta ko eh na sauke ta to shi ma malam sha'ibu a yi hakuri a sauke shi ya saurare mu kawai to shi kenan <coughs> malam sha'ibu bari ka bata katin ka shi a saurare mu kenan sha Allah eh eh amma amma ya sauka da ina hmm. eh da ina roka kan na fi damuwa kan ita ma damuwanta kan wurin ɗaukar nauyin 'ya'yan sannan. A'a, ai. Ah, ah, sarki eh, eh. zaki, sarki zaki da Allah ku bani minti biyu. Da Allah ku bani minti biyu. To shi masha Allah, shi Sarki zaki na rantse maka da Allah duk yadda mutum ya kai daga san ɗansa ina daga cikin wanda ya fi san ɗansa. Ina ƙaunar ƴan nan ina amma abin da ta man ta rikodin ban sani ba ta munafurcan. Eh. Kuma ta tahi daga gidana ta fita ta kai ta je ƴar uwarta ta sa mata a gurin ta ce ai ta wazza'awa dan a ci min mutunci a duniya. Wannan tunanin da kuma kayeji da ta man na in ta aihu ba za ta ban ba kuma kar ma wata ran zo ce ni ubanta ne. Na ce mata hakan ke ke ga yafi miki sauki ce, ita haka take so in dai ni dan halak ne. wannan abin da ta min ya kasance shi yasa na batta da yar na ga kan cewar bari in batta wata za in gani ya za ta yi ta girma ai ita za ta neme mu ko da ba mata amma ta sani abin da za ta ce wai ta nemi dawainiyarsa na fi karfin ki tun da muke shekara goma sha wani abu yanzu yanzu yarinyar shekarar ta nawa yanzu ka yi hakuri yanzu ma yanzu ma yarinyar shekarar ta nawa yanzu yarinyar shekarar ta nawa yarinyar shekara bata shekara ba ma ai wata goma sha ɗaya yanzu bata shekara ba to yanzu tun da bata shekara ba yanzu malam sha'ibu ka haƙuri ka gane ka ga yarinyar bata kai shekarun da za a ci za a iya karɓar ta ba musamman idan wajen karɓar yaro malamai sun yi maganganu in an samu rabuwa ta aure wajen uwa ya kamata a bar shi ko wajen uba wasu sun ce a'a kawai ana la'akari da maslahar yaro ne ina ne zai samu kula da tarbiyya bayan an samu rabuwar aure so amma a yanzu kaga yayin da yarinyar take karama ta fi buƙatar kulawar uwar ta sama da kuwa so mu muna ba da shawara malam shu'aibu kai haƙuri ita ta ji tsoron Allah kamar yadda ba daidai ba ne tana uwa idan yarinyar tana hannunka a ce za a yanke alaƙa da ita ka gane da kai da ita da kai to ba daidai ba ne ita ma ta ce yarinya idan tana hannunta kana ubanta za ta yanke alaƙa tsakanin kai da yarinyar nan so maganan kuma cewa an kawo yara Najeriya karatu kaga wannan wani abu ne na daban wanda duk yake zaune a Saudiya na shigo ko kwanan nan ba da daɗewa ma na fito na san yanayin da duk wanda ke so ɗan shi ta so ya samu karatu in dai ba yana zaune ba bane akan karatun da gwamnati ta sa abu ne da yake yana da wahala kar mutum ya bar 'ya'yansa su rayu cikin jahilci suna rayuwa a saudiya daga ƙarshe ba za su na ma kansu wani abu ballantana shi ce masa kowane irin amfani a rayuwa so malam sha'ibu muna ba da shawara don allah na farko kai ka yi haƙuri ita ce haƙuri haƙurin da za ka yi ne ka bi allah cikin wannan lamari ta yadda ka sani cewa ko ita ta bata maka rai ta yi wa'ancan abubuwan ba daidai ba to wannan yarinyar ita ba ta da kowane irin laifi a ciki tana da haƙƙi a kanka a matsayin ta na uba saban Allah ta kada ya sa haƙƙin yarinyar da Allah ya ɗora a kanka kai watsi da shi to abin da ka san cewa na haƙƙi ne na ƴarka ka ba ta, sai ka zauna lafiya ko a gaban Allah ka fita abin da ta yi na ba daidai ba a kanka ita Allah zai kama ba kai Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ba ita kuma ta ji tsoron Allah eh a ba da kai ke ba malam bismillah na'am ita kuma ka ji tsoron ta ji tsoron Allah ta sani cewa a matsayin ka na ubanta ba daidai ba ne ta ɗauki matakin cewa bari ta yanke alaƙa tsakanin kai da yarinyar nan so ya kamata ta sani yadda ba za a iya yanke alaƙa ma tsakaninta da ita a matsayinta na uwa bai yiwa a yanke alaƙa tsakanin kai da ita a matsayin na uban yarinyar nan sannan daga ƙarshe dalilan da ya sa gabaki ɗaya sarki zaki maka kiba da dama a bubbuɗe abubuwa a zo a yi maganganun da bai kamata ba saboda maslahar 'ya'yan da kuka haifa ne yanzu da babu 'ya'ya tsakaninku da kuka rabu da ba wata alaƙa da zai sake haɗa ku shikenan ta yi harkar gabanka ka yi harkar gabanka to ni ina ganin sarki zaki babban dalilin da ya sa ka ji na ce a ba da mintuna a yi magana daga nan ne za ka fahimci kowa wace irin kalar magana zai yi sannan mu kuma daga ƙarshe wace irin shawara za mu bayar amma in muka buɗe ta faɗa ya faɗa ta faɗa ya faɗa wallahi sai mun kai ƙarfe shi nawa na dare kuma ba a gama ba sannan kuma in ka ba da dama kowa sai ya ce har yanzu fa shi yana da abin da zai faɗa ta fahimce ni to malam Shu'aibu wannan shi ne ragowar maganganu da aka yi a nan gurin a yanzu abin da ya shafi wannan sarki zaki za mu biyo su da nasiha wanda ya ji tsoron Allah ya ga girman maganar Allah da maganar annabi da muka faɗa ya saba ma zuciyar shi abin da take so ya ɗauka ya zauna lafiya wanda in bai ga girman maganar Allah ba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fata saba ma son zuciyarsa eh to wallahi ba zai zauna lafiya ba wannan ita ce ka'ida kawai Allah ya sa samu dace sarki zaki wannan shine in ka sauke shi wallahi na ji daɗi na munna haka kuma Allah da na san malam zai turo ni eh, muka kare mu tattauna kan da za ka yi ka fara ɗaukan nauyin wurin duban yaran kudin abincin da wannan don Allah ka yi hakuri. ba da yake a gurin da tun damun lokacin yaran duka suna gurin mahaifiyata. Ok, to shi kenan insha Allah zan zo to shi kenan zan zo mu tattauna kan da za a fara ɗaukar nauyin wannan yariyan. Yi hakuri. don Allah Allah ya taimaka Allah ya saka wallahi mun ji daɗin haka Allah ya saka maka da alkhairi da kuma ka amince ka ji magana. Allah malam ya ce Allah ya ce annabi ya ce da ka ji wannan magana wallahi bukatar mu ya biya ko da ma ba yi komai akan wannan program ba Allah ya saka maka da alkhairi wallahi mun ji daɗi sosai muna maka godiya kuma muna wa malam Musa godiya da aka yaka samu wannan sulhu kuma insha Allah za ka fara jama'a duniya kowa ya ji saboda kan aje kuma ana yawo da shi yanzu gashi shi da kansa ya nuna zai fara ɗaukar nauyin essa kamar kan da take magana insha saboda haka ga wani Musa Abdulkarim a kwamen ya ce da Allah a roke shi ya yafe masa don wancan odiyon da muka saka ya sassaka shi a wani guri tare da abokan shi kuma sun zazzage shi mm. saboda haka yanzu kaga da ya ji program nan ya ce da Allah a roƙe shi ya yafe masa to Malam Shabu kaji jama'a wai banda shi ma saboda haka ya faɗa ya ce gashi nan don Allah ka yafe masa koyo masha Allah masha Allah Allah ya fi mana gaba daya amin amin amin amin amin Allah ya yafe mana gaba daya amin wallahi mun gode malam shabu insha Allah zan contact ɗinka insha Allah yanda za mu ga an an ƙare wannan zance eh shi yasa jama'a don Allah domin maganan gobe saboda maganan suna yawo hotunansa eh, da audio yana yawo gani gani nan Malam Musa shaida ne, ni ma shaida ne, kuma da kuke duba shaida ne Allah shi ne gafuru rahim gaba ɗaya shi ne ma babban shaidan mu gaba ɗaya. Ya nuna zai ɗauki nauyin Essa kuma shi mai duban mai duban yaransa ne. Bai neglect ko bai taba cewa cewa bai taba a zuciyarsa da gaske cewa kamar wannan yara ba yaransa ne bai yi ma matan shi wannan zargi ba saboda maganan gobe audio na yawo yara su girma su zo su ji wannan malam shahibu yana son ya hushi yayi ya je ja baya amma fa bai taba nuna ba dan shi ba shi ba shi kuma insha Allah daga yau zai fara daukan nauyin essa Allah ya saka maka da alkhairi malam shahibu nace ai ai magana da nake faɗa maka na wadda ai ita ta raba da ita wayyo kun ji abin da na faɗa a ita ta raba tun tana ciki ta ce saboda ba ba ta wannan yaron ba ta wallahi ba za ta bani ba kuma ta sa sunanta tunda na ji a duniya ta aihu kuma aka ce ta sa sunanta to kaga abin da take magana da gaske take to shi yasa na zuba mata ido gani eh, abin da ita in yar ta so ta neme mu an ta ta abin da sa tunda ita ta ce ba za ta ban ba gashi kuma abin da take faɗa da gaske ne tun da duk da ta huce a safara ma da muka je aka ce kin faɗa haka ta ce eh ita ta faɗa amma lokacin ranta ya ɓaci ne sai da ta tauke yanzu kin faɗa lokacin ranki ya ɓace shi kuma gashi bai sako ba amma ki je ki ba shi haƙuri amma tashin ta ita ce ita babu wanda ita yasa ta bani haƙuri <laughs> abin da yasa na kyale na zuba mata idanu da irkin. masha Allah to yanzu mun gode da kaji ka kai musulmin kwarai ne kaji an ce Allah ya ce annabi ya ce kuma har ka sauko kuma ah, baka nemi ma wannan ah, hakurin ba kuma zaka ci gaba da ɗaukar nauyin ekka kuma insha Allahu zan biyo ta kasa ita ma zan mata magana mu ga kan da za yi kan da za tsara in Allah ya da kuma da malam Musa mun gode maka sosai Allah ya saka maka da alkhairi malam Shawab mun gode maka sosai mun gode mun gode sosai to assalamu alaikum wallahi malam Allah ya saka da alkhairi malam wallahi kai kokari sosai kai kokari Allah ya saka ah, Allah saka da alkhairi malam <laughs> wallahi kai kokari ai wannan ƙarshen da kaga sun yawo shekara biyu aka kasa samun wannan ah, bima na dama kuma aka kasa samun sulhu da yau Allah ya ba mu dama ga shi an samu sulhu ɗaukan nauyi ai wannan ma kawai mu ci alhamdulillah mun gode ah, sosai da gaske ne ko ba komai kaga sarki zaki lokacin da aka ce dama an rabu a aure eh. rabuwar da ba ta daɗi ba to dama kowane irin abu mara daɗi kuma yana biyowa baya shi yasa ga. Allah subhanahu wa ta'ala da ya fi kowa sanin waye ɗan adam wajen rabuwa ɗin tunda ta ce saki guda uku a kai. A eh. suratul baqara aya ta ɗari biyu da ashirin da tara Allah madaukakin sarki da ya ce as-salaqu ne. Hmm. fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan hmm. saki biyu ne malamai sun faɗa ƙarƙashin ayan nan sun ce lam yakul litalaqi fi awwal al-islam waqtun wala adadu saki a farkon musulunci ba shi da lokaci bai da adadi ar-rajul yutalliqu zawjatahu thumma yuraji'uha idan mutum ya saki mace sai dawo da ita in ya sake ta sai dawo da ita ma'ana kana da iko ka saki mace so 100 kuma ka dawo da ita so ɗari wa qala ansari walai kana da iko ka saki mace so ɗari ka kuma dawo da su. ka dawo a farkon musulunci ba? Oho, a to dawo, ai <laughs> To wata rana sai wani mutum Madina ya ce wa matarsa. Eh. Lokacin da suka yi husuma gaddama irin wannan da ta faru na rikicin ma'aurata. Sai ya ce innahu sayatruquha hala ayiman wala za ta zaudi. ce mm-hmm. zan kyale ki ke ba ba zaura ba ki ba mai aure ba. wannan matar da mijin ya faɗa mata haka sai ta zo ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga mijinta nan sun samu matsala ya ce zai sake ta zai kyale ta ita ba bazawara ba ita ba matar aure ba dan ya sake ta kuma ba zai dawo da ita ba to shine sai Allah madaukakin sarki faja'ala talaqa salasan la raja'ata fihi ba'da talaqati salisa sai Allah ya sanya saki uku ne babu komi in an yi saki uku ne Allah sai ya ce at-talaqu marratani saki ana yin sa ɗaya bayan ɗaya ne idan ka saki mace ka sake sakinta kaga ba ya zama marra biyu ba mm-hmm. to in ya zama so biyu ne in ma ya zama tufa imsakun bi ma'arufi lokacin da saki ya zama na biyu za ka dawo da mace auta siri'un da isan ko kuma za ka rabu da ita ka rabu da ita ta hanyar alheri ka duba fa nan gurin saki za a yi Allah yana cewa ko dai a riƙe mace ta hanyar da ya dace da shari'a ko kuma in za a rabu da ita a rabu da ita ta hanyar kyautatawa to irin waɗannan nassoshin ɗabbaka su mu aiki da su yanzu yana mana wahala lokacin duk da rabuwar aure ta taso sai mu sa son zuciya a yi rigima a yi tsiya-tsiya a yi uwa ka ubanka a watsi a rabu haka ake to don haka wannan aya ta nuna cewa in an samu aure saki ya kai uku aka yi shi kuma ɗaya bayan ɗaya to lallai babu aure tsakanin mace da namiji hatta tanki hazaujan gairahu sai idan ta je ta auri wani namiji wanda ba shi ba sannan za a samu alaƙa ta ainihin wato aure sarki hmm. zaki idan mun koma kan maganan shi wancan audio namu da muka fara kamar yadda na ce idan ka kalli odiyon yadda ya faru a yadda ka faɗa ka ce alheri ne wannan zaman ta fuskar yadda mutane suka fahimci abin cewa rikici ya haɗa shi da matarsa yana namiji ya ɗauki odiyon ya kuma tura ma wata mata da yake nema kafin ya aure ta tsakani da Allah a rashin kyauta wanda yanzu ta bayyana ga masu saurare cewa ba haka aka yi ma balma asali akasin abin da muke tsammani maimakon a ce shi ya ɗauki odiyan ya fitar da shi ita ta ɗauki odiyan ta fitar da shi wannan abu na farko kenan abu na biyu sarki zaki yanayin maganganunta da muka ji a nan gurin akan wannan program ɗin na fahimci cewa ba dan da ta shirya yin rikodin ɗin ba tana so ta fitar da shi zuwa ga wasu mutane ka ga maganganun da za ta faɗa daban kuma ji yadda zai tunzura ta tunda tana so ne ta wa da iyayenta sako ta hanyar rikodin cewa ana zaluntar ta kaga ba dole bane irin rikicin da suka saba yi ya faɗa ta faɗa ba dole bane a yanzu ta faɗa saboda eh. tana yin rikodin ka lura to yana da kyau masu saurare su gane wannan domin na tabbatar maka cewa da ba magana da wani ne zai zo ya rikodin ɗin maganganun a lokacin da suke saɓanin da misali kamar ba wanda ya san me suke yi daga shi sai ita wallahi watakila da ba irin wa'annan maganganun za mu ji daga bakin ta ba. Hmm. Ka lura? Na'am. So kaga ta ce idan saɓani ya haɗa su da shi yana dukan ta har yana cizo. Ka kalle shi yadda yake ina ganin a tsaye haka ta fuskan da ƙarfa Mm. ka kalli kuma yadda take ba na tsammanin a ce wannan idan dukan ta zai a ce ya kasa dukan ta dukan da har sai ya hada da ya cije ta <laughs> domin galibi a sarki zaki abin da ke kawo cizo a fara eh, wanda ke dukan ka in ka ga ya fi karfin ka eh. ka rasa eh. yadda za ka yi da shi sai ka same sai ka zartara mai cizo <laughs> ko ba abin da ke ka cizo ba kenan ah, sosai sosai sosai in an fi karfin ka ba <laughs> sai ka tsara mutum cizo ko ba haka bane to sannan abu na na gaba a maganan karɓar yaro da ta ce an karɓi yaro a shi wato da ta ce an karɓi yaro a lokacin da take magana inda yaron ƙarami ne kamar yadda nake hasashe watakila in shekarar sa ɗaya da rabi biyu haka ɗan ƙaramin yaro ne sarki zaki yana ganin bai kamata a raba shi da mahaifiya ba gaskiya masa ba mm, in dai ɗan ƙaramin yaro ne ko musamman da sunan cewa za a kai shi wani guri karatu a bari sai shekarun ya kai ya tasa ta yadda ana iya kai shi guri karatu sai dai kuma yadda na fahimta ko shekara nawa ne ko yaron ya kai wannan in aka ce za a karɓi yaro a hannunta to lallai za a yi daga-daga sannan a cikin maganganunta idan ka lura ka din ita ma yanzu tana ƙoƙarin ta saka mamashi cikin kes a yanzu mm. ka fahimci wannan ai na'am eh tana ƙoƙarin ta sako mamashi mahaifiyarsa a cikin kes wannan na cikin dalilan da kaga yanzu inda zai za ta shigo da mahaifiyarsa shi shi ma ya shigo da nata iyayen kaga abin da ba ma so ya lalace zai iya lalacewa din to shi yasa muka yi ta kokarin hana kowa saboda ka dan Allah shawara ne gare ta Allah ya sa kuma ta ji shawara ne gare shi da nasiha shi dai a matsayinsa na namiji yanzu yana aure da wasu matan bayan sun rabu to ya duba girman Allah inda ya fahimci cewa ya yi kurakurai a wancan zaman auren nasa na farko da ita kar ya mu'amalanci 'ya'yan wasu yanzu da waɗannan kurakuran ita kuma ko ba haka bane sarki zaki na'am na'am domin ya tuna cewa yanzu yadda yake ƙaunar 'ya'yansa yake son 'ya'yansa kuma 'ya'yan nan nashi akwai mata a ciki yau idan wata daga cikin 'ya'yan nan nashi mata ta kai shekarun aure tare da irin wannan ƙaunar da yake wa 'ya'yan nasa ya ɗauke ta ya ba wani sai labari ike zuwa masa cewa ga kuma yanayin da ishe take cikin gidan aure mara kyau dan Allah abu ne da zai masa daɗi mm, to yanzu da akwai amanar wani a hannun shi ya duba girman Allah ya tsare amanar wani lokacin da yake da dama sanda ba shi da dama sai Allah ya tsare tashi amana wannan shine nasihar da muke masa nasiha daga ɓangaren ta ita wannan abin da ta yi na ta yi rikodin sarki zaki idan abu ne da ya ta daga ita sai 'yan gidansu sai iyayenta kaga wannan family issue ne wanda suke da alaƙa da abu ne suka ji don su san wani hali take ciki amma fitar da shi zuwa ga mutane da canza ma abin salo a ɗauki laifi a ɗora mu wanda ba shi ya laifi ba wallahi wannan nau'i ne na zalunci ita kuma ta ji tsoron Allah ta gyara sannan kuma ta sani cewa a matsayinta na ya mace maza Allah ya riga yi su a tsarin su shugabanni ne akan mata sarki zaki kullum ina bugawa mata misali yanzu duk ɗalibar da ta je sarki zaki makaranta daga sanda ta je za ta fara JSS1 a aji dala ba tana tarar da wasu ha'in SSC ba a makaranta distance ɗinta da su tsakanin su shekara nawa shida. Mhm. Wannan da ta tarar a makaranta tun daga NJSS3 da suka ba ta shekara uku kafin ta tafi kan NSS3. Dala akwai seniority a makaranta ko babu. A sosai akwai akwai shi. To me yasa mata ki yadda da seniority a wajen karatu amma ba sa yadda akwai seniority a gidan aure. Hmm. Me yasa? so kar ta ci gaba da buɗe ma kanta ƙofa a matsayinta na ƴa mace wajen ta ce za ta dinga fito na fito da namiji irin haka wallahi sarki zaki ba namijin da za a yi masa irin wannan mu'amalar na a faɗa ya faɗa mata kullum muna faɗa cewa sarki zaki daga lokacin da matakin farko mace ko 'yar gidan wace ce kowane irin matsayi ta kai wallahi daga lokacin da bata ɗauki mijinta shugaba ba ne a kanta to ta samu matsala shi kuma shugaba sarki zaki ba a yin gaba da gaba da shi sai dai a ba shi shawara a yi masa nasiha yadda ake tafiyar da harkar shugabanni kenan sarki yanzu ai kana zaune da da kasar america yanzu kana ganin akwai yanzu kowa ne zai fito ya gaba da gaba da kasar ya wanye lafiya ko a cikin ƙasar kana ganin a kun mutane a wanda ya sai fito ya gaba da gaba da shugabanni ya lafiya? Ah, ah, ah. Ka gaba a yi ko? Idan Allah muna ba ta shawara a matsayin ta na mace ta kallafa ma kanta wasu al'amura idan tana so ta ci gaba da rayuwar aure da wasu mazajen nan gaba ta koya ma kanta haƙuri ta yadda ta yi magana a san da ya kamata ta yi magana inda bai kamata a yi magana ba ta ja bakin ta shuru galibi sarki zaki lokacin da dillai ya ɓata in ana magana to mafi yawancin maganganun da ake zaka ga ba daidai maganganun za su zama ba kurakure ya fi yawa a ciki wannan mu shine shawarar da muke bata kuma dan Allah ta yi haƙuri wannan ishu din tsakaninta da shi daga yau ta yi haƙuri ta rufe shi Kar ta ɗauka cewa sai ta ɓata mai suna sannan za ta iya samun wani abu a duniya. Wallahi ta sani cewa ruguza shi ba shi kaɗai ta ruguza ba, ruguza ‘ya'yan da ta haifa ne kamar yadda shi ma in ya ce ya ruguza ta, ruguza ‘ya'yan da suka haifa ne tare. Ta yi haƙuri ya yi haƙuri don Allah su yi haƙuri akan wasu abubuwa don su yi ɗin ‘ya'yan da suka haifa nan gaba saboda mutuncinsu. wannan mu shine shawarar da muke ba su sarki zaki Allah kuma ya sa mu dace to kana da magana kana iya yi sai kuma eh. a ba mutane dama su buɗe layi ni dai wallahi abin da zan faɗa shi dai ce mun gode sosai malam da irin hakuri kuma da jajircewa da kai yawo da suka yi wannan audio ya shekara biyu ba samu sulhu ba sannan kana ji cikin maganar su sun tsaya kamar misali shan ce kusan kamar kotu ne ma baya an samu sulhu ba amma a nan gashi an samu sulhun da shi yau zai fara ɗaukan nauyin yasa ita kuma ta zo ƙasa kana gani ta kuma damuwarta shine a ya ɗauki nauyin sannan kuskuren da ta yi da shi take ganin cewa ba ta masa sunan ko kuma a raba odiyon zai sa ya waiwaye ta amma kaga wannan bai ba amma a nan ita kuma ta yi ta amayo ababen da ke damunta shekara da shekaru abin da ya mata ita kuma shi yasa ita ma tana da hankalin da in za ta shiga sabon aure yanzu ita ne wanda in tana ita ta ga ita ne wanda za ta zaba ba ita za zabe ta ba saboda mata suna da kima shi yasa abin da ita ma ya ya afku da ita na farko ita ma ta zauna kuskurakuranta ta yi lesson ta gyara sa'an nan kuma abin da bi ma'ana ya mu aka munana mata eh, jiya yau ta ɗauki ta gyara ta san wani irin namiji ta ma za ta zauna da shi kuma irin shanin recording recording recording nan wallahi tallahi malam ya yi magana kuma malam ya taba irin wannan magana babban haramun ne ka ɗauki wani da bai san ma kana ɗaukan shi ba wallahi cin amana ne wallahi cin amana ne in za ka record mutum ka bari ya san na recording ka ko kuma malam ya yanke mana wala Allah in ta je ta faɗa wa iyayenta ba ba ta gaskiya da yake shine namiji to wannan malam ya nuna cewa recording ta recording saboda matsalan irin haka a gane cewa kamar abin da ke faruwa gaskiya ne kaga malam ya yanke mana wannan to amma alhamdulillahi daɗin da na samu na ji shine a ƙarshe anya an samu sulhu da shi ma zai fara ɗaukan nauyin yassa da ba ba shi ba tun shekara biyu kenan tun yariyar na ciki ko malam ya gaya masa gaskiya ba sakin mace gaba ɗaya kore ta gida a'a shi ma rashin samun daman yashi da bai samu ba to kaga yau albarkacin wannan zama ya samu daman access zuwa yashi da shi ma zai fara daukan nauyin yashi Allah ya saka da alkhairi ina ganin shikenan malam za mu fara daukan layi kan layi a bude layi mu ji su kuma masu kira mai za su bayar na shawarwari ne da kuma yadda suka fahimci al'amuran ne Masha Allah. To wanda ya san nan ba mu kira kaɗan za mu ɗauki kan mu ɓata wannan zama wannan zama yana da eh, muhimmanci sosai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Malam Ali Nawa. Allah taimaki Malam Ali Nawa. Ina zuwa. Muna ausa muna ausa Malam Ali. Mun <laughs> To, Malam Ali, ai ai wannan wannan wannan in zaka duba ma wallahi a falkin musulunci yana da kyau ya fi wani ma wani gaddama gaddama ma da zai iya kawo saboda kaga wannan wallahi malam na ji daɗin kan da malam ya kare wannan magana wanda wannan topic kuma da kan da aka samu sulhu tsakanin su wallahi na ji daɗi malam ali masha Allah amin amin amin amin to malam ali ba wani kira da zaka yi na'am na ce malam ali ba wani kira da zaka yi Zan yi 'yan magana kaɗan malam. To, bismillah. To, bismillah. Eh, da na so in yi da yawa, amma zan takaita. <laughs> To, bismillah. Eh, farko dai, kamar yadda ta bada bayani ta ce yana dukanta kuma yala samu ya cije ta. Ina son mu gane shi cizo bugu da hada da makami ko hada da cizo. Eh. Al'ada ce ba rashin ƙarfi ba ne. Ko cizo. eh yaron da za ga ya tashi gidansu za ka ji kiran yana ci da yara za duk yadda ok to ba abin mamaki in ya ya cije ta to eh, wala ni na ji daɗi da kun kasulwanta su amma har gobe ina bayan ta bisa ɗari mm. me eh, yasa saboda magana farko lokacin da ya dauko magana akan rabuwarsu farkon point din da ya kawo ya kawo magana akan hitatta lokacin da ta hita ce ta bamu yara ne gaba ɗaya ta hita ba ta yi da su ba so amma lokacin da ta an ka sake ta dama ta yi magana lokacin da ta ce wallahi ba a yi haka ba da ya dawo na biyu zai kare kai ne sai koma akan magana cewa ta taɓa ta taɓa yarinya wadda ba ta kai ko shekara ɗaya ba su kaga waccan magana da ta ta kuma akwai alamar cewa lalle tana da gaskiya nan don bai dawo kare wannan ba sai koma ɗauko wata magana mm. ana so in mai da gaba baya amma yana son ku fahimci wani abu sannan magana sabawa da kiran suna ne al'ada ta ta yadda ya gina ta ba me mm. luke ta ce yanzu in ka cire shekara goma sha biyu cikin shekarunta ko da ya aure ta tana karamar yariya sosai yadda ta zo gida ne yadda ya nuna mata ta kira suna ne haka ta rika kira ne ni yanzu in ka zo gidanmu malam sarki mm. saboda gidanmu mata aka fara yawa kan maza duk wanda a gidanmu asali in ka ji an ce kawu ana nuna yan uwa innan mutum ba ba ba gehen uba ba oho amma yanzu in ka zo gidanmu duk wanda a gidanmu yana kiran baba ni kawu saboda ƴaƴan mata sun ka fara tashi gidanmu a wurin su muka koyi yadda zamu kira suna sai zama abin yayin masterin din mu mun saba da shi so irin tarbiyyar da ya bata na cewa ta kira shi da suna ne wallahi shi sa ta kira shi suna ne ka kuga layinta lokacin soyayya soyayya yayi soyayya kenan lokacin bai ji bai gani yawa to ita kuma a kai wani stage sai bata ji nauyin ta canza ba sai ta ci gaba da yakan oho hmm. sannan mahaiya gaske maganar mahaiya ku saurare shi da kyau sadda yana magana hmm. shi ya kawo maganar mahaiya ta ba ita ta kawo ba eh shi ya ce wa mahaifiyar shi ta hana yawa eh to to don Allah mu yi mata adalci nan malam sarki hmm. uwa da iya ta yi ɗiyanta ga zahin za a sake ta ga tunanin cewa za a sake ta don za a aure wata a lokacin da ka sake mace in tana iya babu abin da za ta so garan ta kusa da ita ta ji sanyi kamar ɗiyanta to sai an ka ce kuma ba a bata iya kuma mahaifiya ta shi da kai ne ce mata mahaifiya ta ce ka a baki nan da amma cikin bayani ne yanzu bai faɗi inda ta zagi ya faɗa ya faɗa ya ce wai mahaifiyar shi wai har ya bata hakuri ya faɗa yawa mm. amma kuma duk cikin bayani ne bai faɗi inda ta ce ta gaya ma mahaifiya ta magana banza ba sanadiyar ta ce kuma ka abata tsakiyarta na'am wanda ya nuna cewa ta yi hankuri ta yi mutunta mahaifiya ce domin a daidai lokacin da zuciyarta ta ruye tana iya ba abin mamaki na ba ta yi ta wata magana akan mahaifiya ce amma shi da kai ne bai ba da shaida cewa ba ta soki mahaifiya ce ko ta zage ta ko ta wani abu sannan malam sarki mutumin da ya ce yana son 'ya'ya ne tsakani ga Allah in rabu da matata in rike iyana akwai ɗan da ina ji cewa the best solution ɗin da zai bi ya yi surviving na rayuwa te shi a mai sai inda mahaifiya te har rashin lahiya ta kan mahaifiya ta gayyara Sanadiyar bai tare da mahaifiya te a ga alamar zai mutu a kire mahaifiya te a ce ta zo ta anso ba a ba ta ba malam sarki a kire yan uwa ne a ce su kai mata ba su kai mata ba tsakani da Allah mu tsaya mu yi justice ni dai ina mamaki yadda za a ce min kuma mai kauna iya kuma zai baɗan ɗani ga inda za a kai yaro yi sababin sai an ka rike shi kuma an ka bashi sai da kai lokacin da rayuwa ta ta gayyara magana hmm. gaskiya akwai abin duba game da issue ɗinta hmm. magana tala magana abin da nake son mu gane cewar da ya bata yin shu ko ce ta shu bata yin shu ba dai dai bana mata shaida haka on the saboda ya zuwa yanzu sai dai in kuma irin namu na maza ya so mai bai son ta yi aure amma in yana son ta da aure ta samu miji na kirki ta aure to ba daidai bana ba da shi da cewa yanci ta yi shu ba ta yi shu kun ce ta yi shu ta yi shu kuma al'ada ta ta mutane wani yana da al'ada in an kai magana in ba in bai ba da ansa yanzu ba gani ka in an ka wuce zai mance ta yi irin wannan al'ada gare ta amma ya ce ko wacce ta yi shu ba ta yi shu ba shi gaskiya ba daidai bane shi ya kokarin ba da wasu shaidannu akan ta wanda za su bata mata suna amma gaskiya ku yankuri ita bata kawo maganganu da yawa ba da za su bata mai suna To ni ban so in matsa sosai amma dai har yanzu ɗari bisa ɗari ina tare da ita ta yi hankuri wanda ya ce na son ta yi aure ta mata kirki ta har gobe ina ganin ta Malam Ali ba zai yiwu ɗari bisa ɗari ba, Kafin dari ne? Eh malam. Kafin san dari ne? Ina ganin idan ana so a yi adalci a yi ma abin balance, kamar yadda muka ce akwai inda ya kurakure ya yarda kurakure ne, to ita ma dole a yadda akwai inda ta yi kurakure a yadda kurakuren ne na farko shine mala ali ka riga ka san matsayin ɗaukar maganar mutum ka fitar da ita a maganar da bai kamata ta fita ba ka san wannan sana abu na biyu sarki zaki hmm. maganar nan yadda ta zo nan gurin dukkan wanda suka saurare mu a farko sun saurare mu ne da zimmar cewa yana cin mutuncin matarsa sannan ya ɗauka ya rikodin da kansa kuma ya tura mota. Haka ne. Duk a haka aka tafi. Ka lura? To hmm. duk abubuwan da ka faɗa ka ce a duba suna iya yiwuwa sannan akwai waɗanda suna iya yiwuwa kuma ba haka ba ne. Hmm. Misali yanzu magana cizo da kai magana. Ka ce akwai wanda al'adarsa shi. <laughs> Wallahi zan malam ni na san wanda ka cizon mata ce. <laughs> Ka gane, to kaga ai abu ne da yana iya yiwuwa haka ne, yana yiwuwa ba haka ba ne, sannan ta yi ba mamaki waccan matar da mijin <laughs> yake cizanta, ta yi ba mamaki aka kalle shi, mm. aka kalle ta ta fuskar ƙarfi wata ta ta ɗala shi, kaga yana iya yiwuwa. To amma ni abin da nake cewa sarki zaki mu gina shi akan abin da zai yi yanzu akan maganar da take. Hmm. Ah, sannan maganar da kai magana akan abin da ya shafi ta fita ta bar mu. Eh? Eh? Malam kaga magana audio ita audio. Abin da ya sa kaga yana tare da ita ɗari bisa ɗari. Wallahi ga alama ba ta iya karya ba. Eh. asali abin da ya haifar da wannan abin da ake ganin lahi program an kai hita audio gaba da shi an kai ba lahi amma da mm. tambaya farko da sarki ya mata wani recording ta ce ita gaskiya ne mm. wa ya an kai an ka hada program ta faɗi eh ta nuna wanda ya yi audio mm. ita ta faɗi ita ta ta yadda ita ta sa an kai suwa ta yadda so ni shi yasa na gamsu ɗari bisa ɗari wallahi ba ta iya ƙarya ba eh a'a malam ali abin da ke faruwa ka gane a ah, kamar da na ce maka ina ganin idan muna so mu matsalar adalci eh, malam ali kaga magana malam kusa ba bai yi ita kadai tana da gaskiya ya kamata shi bai yi wa ka ce kan gaskiya ɗari bisa ɗari shi ita take da gaskiya ban ce bai da ban ce yana bai da gaskiya ko ina ba amma ni abin da na ɗauka asali ta fi shi gaskiya kamar yadda malam ya ce ah, ana aure shekaru namiji sun haura na mace mm. kuma shi ya ɗauko kuma shi ke kula da tarbiyya mm. so na zaci cewa mafi yawanci abubuwa ta gini ne za a yi samun hankuri ko inda sun kai sa'in yanzu cikin abin da na so in tambaye ta ma sarki zaki da na tambaye ta shekarun ta nawa ne yanzu a'a malam ka amai da ita yanzu amma dai a'a ba za mu mai da ita ba yanzu daga baya sarki ki ya tambayo mana tunda yanzu in muka dawo da ita ai wata ƙura za ta sake tashi ne yanzu ashe tashin gobe ka gani na zama masa lauya kola kan tiktok tsaya bari malali ya kare so ba komai gaskiya ina jin ce wanda kai sabawa da kiran sunan shi shi eh? eh wai malali wai wannan lokaci wala Allah soyayya ta yi soyayya ne shi ma bai ji bai gani yana gani kai eh. ki a ah. wannan duka malam ali ya gina su ne akan abubuwan da babu tabbas a kansu ka lura na'am malam yanzu shi da yana ba da bayani abin da za ka lura shi ya kawo korafi ta tana kiran suna ga a bai kawo ma amma akwai magana da ya faɗa ba a nan ba ko sarki zaki a bayan fage kama tun da ba ta da alaƙa da audio bai kamata mu kawo ta a nan ba. Hmm. Sannan malam shi dama kalmomin da an kai aiki da su da zuwan da an ka tumanci kamar akwai wani abu na zargi ko ya zarge ta ko wani abu abin da ka faruwa galibi muna da wata ɗabi'a a hausawa duk lokacin da matata ta hita na dawo ta dawo na ce mata kamar irin wani zai husata kamar da ce ya husata idan na ce mata gidan uban wakil je to mace tana yanke hukuncin zargin ta haka hmm. irin wannan irin kalmar ta irin wannan na ya samu sai ta yanke hukuncin akwai zargi tsakanin da ita amma ba wai yana nuhin kada an ba ya san wani wuri inda ke tunanin tana zuwa ko wani abu eh kuma dama wannan ishu din yana fara wani lokaci mata ko fita ta ba izinin mijinta in ta dawo yana kokarin tsananta bincike sai ya gane ina ta je me kuma ya fitar da ita to wata daga nan kawai sai ta yanke mafarta hukunci an fara zarginta in ba mm. zargin ta yake ba dan me zai matsa mata da ah. bincike ina ta je duk wannan ishu din da waɗannan rigingimin suna zuwa gaban mu gaskiya wani lokaci ma da zargin ya shiga ah. ko aure bai mutu ba sai ka ji a ce tun da ya fara zargin ta shikenan ya kashe auren shi wallahi yawa to babu komai Allah ya kara haka kansu wanda ya aura yanzu Allah ya zama shi su shi kuma ya mata fata alheri cikin masu santa Allah ya bata mijin kirki in tana da kurakurai na rawanta eh, Allah ya ikon gyarawa ta zama aure na kwari. Shi ne fatan da muke shi yasa kaga ai malam Ali mun kiyarda mu buɗe abin da zai zo ya zamanto masa shi matsala a rayuwa ita matsala sannan 'ya'yan da suka haifa duka a mm. jefa su cikin matsala. Wannan shine Allah ya sa mu dace. Waje na gaba sarki lafi. Assalamu alaikum daga kan TikTok. Assalamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullahi ta'ala. Yar uwa ya sunan ki daga ina ke kira? Suna na Hawwa Hassan Ali Yaqub uwa ta gari daga Zaria nake. Uwa ta gari to. Masha Allah uwa ta gari muna jin ki. Wato malam zaki ina ɗaya daga cikin wanda na kwana ina tsine mai. A da kenan. Abin ya daga min hankali. A eh. ai ka ji tunda na shigo nake tura magana baƙaƙe ba. saboda me saboda sai ya taso min da wani ciwo da na daɗe da shi sama da shekara shida wanda in zan iya tuna wani ciwo da ya taɓa tsaya min ne da aka ce min da na wani rashin lafiya na samu ciki mijina ya ce ko ne ko uwar shi ta ɗauko lalurar naira dubu goma sha biyar ba zai mata balantana ne. da na je da yake zuka mata ashar sai na tuna da zagin da na tsaya a tsakiyar kasuwa yana dan kaza kazan ubanki dan kaza kazan ubanki ina zaune ina kallon hukuncin rabu da izzati Allah haɗa ni da ɗan tijara tun da uwata ta haifan ban taɓa sanin za a yi mu wannan abun ba sai na ji wani odiyo yana ci to ko uwaki ko uban irin dai zagin da na je yana mata sai na ji wani zafi yana dukan raina wanda Malam akwai magana da ka faɗa malam wanda shi ya saka ji na ce maka ni ma ina da gudunmuwa. Malam da ka ce duk matar da ta ɗauko namiji ba ta ganin shi a matsayin shugaba akwai matsala a gidanta. Hmm. Haka ne gaskiya ne. Samu daga silar ɗan namiji in ya fara zagin uban mace da uwar mace. duk namijin da ba zai tsaya duba haƙƙin iyalin shi ba ya ce shi yana kala shi ƙoƙa ne a kowane lokaci yana dukan mace ko yana zaginta ko haka sitin ya ce zai kai mata duka wallahi yau da gobe malam in tana hakuri za a yi na malam kabiru gombe yana uwaki uwaki tana hakuri wata za ta ce ba dai ni ba ko bata ce mashi sai uwarka ba in ta ce ba dai ni ba shi ya gane inda ta tankara sai ka tashi uwar kuma wallahi duk namijin da bai zai tsaya yana dubo ina abubuwan duka duka zagi ko ta ko ina ka manta fa ta ce har ƙarƙashin mota wallahi jiki na rawa yake sai ina abin da ke faruwa malama irin waɗannan abubuwan da labari ake tsaya ki bi ya hakuri yar uwa sarki zaki tana jin mu mm, tana ji irin waɗannan abubuwan da yake labari ne ake bayarwa ake cewa sun faru ba a gabanka aka yi su ba to ba ka yanke hukunci kai tsaye cewa eh tabbas abin sun faru so in zaki karar irin wannan sai ki ce in ya tabbata abin da ta faɗa gaskiya ne mm. kin lura ka sani ba a yadda aka ji mm. labarin kowa da dama ya ɗauki labarin haka ne a jiyan dai da muka ji labarin, kowa ya ɗauki labarin haka fa an shuka shi ne saboda yadda take mai ka ji tsoron Allah Allah kaza shi ko yana ƙara zagora kuma yanzu muka ji magana zaki ka tunan akwai magana da ita ba zawarar ta faɗa daga ƙarshe ko eh eh wani magana ta yi daga ƙarshe akwai magana ba zawarar Eh wani magana ta yi zan tuna na gaskiya ba zauren ta yi magana ina tambaya. Wanda take cewa hmm, hmm. adalci adalci take cewa dan an ce ne aure goma to kai da cikon ɗari da ɗaya duk irin wannan abin, wallahi malam daga cikin ya ke ji malama malama malama bari ki tsammani cewa daga eh. ƙarshe ita ta sake ɗaukan barikiji ita ta sake ɗaukan waya kin gane ta ɗauki wannan maganar da ita ta turo daga wayar shi sannan ta zo aka haɗa aka fitar a matsayin cewa shi ya fitar da saƙon kin hmm. lura so ina eh. so mu yi adalci wai a da tana in ka ji wannan ƙarshen ka tsammani shi ne yau shi ne eh labarin sai zaka tabbata cewa bai kusan eh, daga yadda aka tura labarin za a nuna maka cewa bai san darajar matar ba. Eh a da. Hakika na wannan bawan Allah da ya sauka. Hmm. Wallahi idan kura in bera na da sata daddawa na da wari. Idan yau matan nan tana da laifi malam ba dan kayi da basira kayi dabara da kai da zaki ba. Hmm. Billahi lazi aka buɗe labarin kare ba zai ci abin da aka shuka ba. Maganar dan Malama, malama, bari ki ji malama, ya haƙuri da Allah. ba na so a ɗifa ta ɗibe ki a matsayin ki na mace kin gane rigingimun nan naku na mata kullum ina cikin su yanzu haka barin faɗa miki daga kotu alƙalai akwai alƙalan da suna turo kes guri na sai gashi nan malam ka je kai sulhu idan sulhu ya ki a dawo mana da kes din ba me ba ba mun da ba sulhu zamu ba hukunci zamu duk ana samun irin waɗannan matsalolin so abinda da nake cewa ba na so daga jin maganganun wasu kawai ke hukunci ke da yanzu idan kin taɓa shiga matsala barin sarki zaki barin faɗa maka wata magana ka san cewa idan aka zo mana da kes guda goma na mata idan suka zo da sunan cewa an zalunce su an musu ba daidai ba billahi la ilaha illa wa sarki zaki idan muka bi diddigin kes a cikin dukkan guda goma shida ko bakwai sai mun samu matan ne suka yi ba daidai ba kuma suke kukan an musu ba daidai ba? Hmm. To ai da mama ya gaji. kina mace yawa to abin da nake so sarki zaki mu yi wa juna adalci ka gane sarki zaki lokacin da duk ya tabbata namiji yayi ba daidai ma to mu kauda kai mu tabbatar da cewa wannan gurin ba daidai ba ne. kuma a inda aka yi ba daidai ɗin ba mun faɗa na ciki mun ce koratta da ya saba ma ƙa'ida na ciki mun ce zagi da dinga yi ya saba ma ƙa'ida na ciki idan yana dukanta duka ya saba ma mai ƙa'ida sarki zaki duka wa'annan a cikin ababen da suka faru na odiyan nan dan Allah sarki zaki akwai wani abu da ya wanda ba daidai ba wanda muka ɓoye muka ce wannan abin daidai ne A duk ka gaya masa. Yau wato shi kenan idan kin ji dawo daga ɓangaranta tsakaninki da Allah a matsayinki na mace ita ta ɗauki wannan abin daga gidan mijinta ta fitar da shi shi ma daidai tsakanin da Allah ba daidai bane baka ji abin da ka faɗa. To abin da muke so yau sarki zaki abin da muke so masu saurare su fahimta kenan matsala ta riga ta faru yanzu ko ba haka bane sarki zaki akwai inda ta yi ba daidai ba mun tabbatar cewa nan gurin ba daidai ba ne akwai inda ya yi ba daidai ba mun tabbatar da cewa ba daidai ba ne to da namiji mai matsala irin wannan ya ji tsoron Allah ya gyara matsalarsa mace mai matsala irin wannan ta ji tsoron Allah ta gyara wa ta gyara matsalarsa akwai mata da suna zaune da mazaje wallahi matan ba sa jin daɗin mazajen akwai mazaje sarki zaki da suna zaune da mata wallahi ba sa jin daɗin zama da matan wannan duk ana zaune da shi da waɗannan kisa kisan muna sane da su ana samun su hmm. ka lura sarki zaki sosai sosai amma amma malama hawa tana nufin cewa kaman jiya da ta ji wannan magana shekaran jiya da ta ji wannan magana ta dare wata rakwance tana tsini masa to fa eh. amma yau da ta ji akasarin maganan ga kan da abin ya fito ta ga cewa ita ma tana da laifinta shi kuma yana da laifin shi ba dan malam zaki bari ka ji ba dan malam zaki da kai ba malam billahi da zai kamar wallahi jiya ban yi bacci saboda mai zaman a tsakani Allah kun sama ma zuciya ta salama dan alƙawalin manzon Allah har ga kawai na ni har program na akan wannan magana duk inda na tsuguna sai nayi magana shi saboda abin yana min ciwo na baki na kuna muna cewa ciwon ya mace na ya mace ne tsakani da Allah abin yana duka min zuciya wallahi barin faɗa maka sarki zaki wasu da suka ji abin sun ɗauka ko a Najeriya ne. Ka san ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tuntuɓa ta yadda za su shigo ke za ka shi kotu wayo mala ashe ita kuma kaga malama hawa wato eh. wato irin haka ya taba akuwa da ita yawa zagi zagi in ma kai uwa ta an ta kira ni a waya sai ce wai wai har wata ce za ta kira ki a waya uwar da ta haife ni fa ta Allah ya sauke take kiran ki a waya har ita take juya ki Allah sai zaki irin wa'annan abin ne a wallahi malam baka bi na bashi rantsuwa Allah subhanahu wataala shine shaidana wallahi tsoron aure nake ban sha'awar aure ah. yanzu yanzu yanzu sarki zaki eh, tambaye ta shekarar ta nawa rabanta da aure yanzu to ajawa inji malama wa ji malam wa shekarun ta nawa kenan da kika bar aure wallahi malam yanzu ina kan hanyar biyar kenan in ba ma gama lissafi ba don ba a mashi shi a To, to malama malama malama sunan ki ko? Alhamdulillah na kai ban sha'awa aure. in zo na Malama za a malama sunan ki hawa ko? Eh. To barin baki shawara tunda kin kawo wannan gaba kin san shawara da zan baki. Ina jin malam. Shawara ta farko da zan baki. Yanzu saboda kin samu problem. ki ce ba za ki aure ba kaman kin muna nama Allah zato ne ta babu wani sauran mutumin kirki kuma kaman ba ki yadda ana iya shiga jarraba ba Allah ya fitar da mutum ciki mijina na farko lafiya lau muka rabu malam kaga da na aure yawwa na ji ranar da dai ko za ki iyaye na sai na ji na tsana auren sai na tunani ba zan ƙara samu irin wancan na farkon dan mutunci ba to kin ga tun da kin ga a farko kin auren namiji mutumin kirki rasuwa yayi ne To, in ji malam wai tun da kin samu farko mutumin kirki shi rasuwa yayi? Yana nan a raye. Oho. To, to, to me ya raba ku? Wallahi ma ba wani abin da zan ce maka ya raba mu daga lalura in na haihu ya suna rasuwa. Babu ɗan da yake zama haihuwa ta ina haihuwan yara daga wata bakwai suke rasuwa a cikina. Ni na sa shi a gaba na ce ya aure ba don komai ba saboda ya samu mata da za ta haifa mai ƴaƴa rayayyu ni na shiga na fita sai na haɗa wannan auren wannan amma da hukuncin rabul izzata sai da na bar mata gida a to ai malama malama kin ga abin da muke faɗa ko ɗaya daga cikin dalilan wannan program ɗin wallahi ku kanku mata ba kwa taimakon kanku shi yasa ka gane sarki ka gane sarki zaki cewa su kansu matan ba sa taimakon kansu me yasa yanzu kaga ai in ka lura a yanzu wannan mace ce ce hanya saboda mijinta yana da problem cewa a auro wata yanzu mm. Allah wacce ta sa aka auro ki kika zo bai kamata ku zama yar uwar da ya kamata ku rufa wa junan asiri a rayuwa har a mutu wayo in ji malawa kan da ke kyakkyawan zuciya kika ce ya auro wata ta shigo ashe mai shigowan ya kamata ta haɗa kai da ke a yi zaman lafiya kenan har a mutu to don Allah dan Allah ɗaukar wani mataki ta yi ba mamaki inda za ka bincika har da ɗaukan mataki na sihiri an yi eh. dan arabu dan Allah wannan rashin abin da suka muke na ita da mahaifiyarta sai da na bar gidan na bar mata ita shi su zauna su ci duniya su da tsinke ta ina fita ma wallahi zaki ina fita shekarar da na fita tana murna an kore ni za ta ci amarci sai dan karo mata wata ya tsanci tsirin zai samu mai irin halina zai samu su ya ga bai samu ya sake dankaro wata ba damuwa a ba damuwa ki ki turo mana ki turo mana ne shawarar da zan ba ki yar uwa ki yi hakuri kin gane auren shi barin samu wani in zai niyya auren mm, ba wai shi din ba ba wai shi din ba kin gane eh na farko ki bude zuciya ki buɗe zuciyarki ki yarda cewa rayuwa akwai jarabawa a cikinta. rashin sanin barki ki ji haƙuri ana mutuwa suke ba zai yi haƙuri ya zauna da ni wallahi tallahi bari ki ji akwai wanda ba wai 'ya'yanki ma su mutu ba yanzu idan Allah ya ga dama ya zaman ma kin daina haihuwan ma kin yi sallama da ita yana iya aurenki don ya rufa miki asiri kin gane ji maganar malam wallahi gane soki wala Allah ma ba shawarar da zan baki yadda da cewa yanzu shin baki yarda cewa idan kika daga hannu kika yi addu'a ba wanda yace ki roƙe shi abin da kike nema a gurin shi yana da abin da zai baki shi yasa yace ki nema haka ne ina roƙa kuma ina samu alhamdulillah kin yarda abin da wanda wanda yace a roƙe shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da abin da zai bayar ne shi yasa yace a roƙe shi haka ne to kyautata ma Allah zato kuma ki nema a gurin Allah kuma ki dinga sawa a zuciyarki cewa abin da kike nema namiji na kirki wallahi Allah zai baki abin da kika bi yafi abin da kika bari a bari ki ji wani lokaci Allah fa sarki zaki bi yadda ka ɗauke shi wallahi haka yake idan matsala ta taso maka in ka ɗauka cewa ka shiga iya kirgi ba mafita sai Allah ya kyale ka ba mafitar amma idan matsala ta taso ka ɗauka cewa e akwai mafita a gurin Allah sai maka mafitar yanzu barin baki misali annabi Yusuf matsala ce ta taso mai da mata suka tasa shi gaba maimakon ya roƙi Allah ya ce Allah ya yi masa mafita a halin da yake ciki ai daga hannu yi addu'a yake qala rabbi a ahabbu ilayya mimma da min ilayya Allah na fi so in tafi kurkuku akan abin da suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrifa anni kai da wannan asbu ilaihinna Allah in baka karkatar da ni ba ka kai ni kurkuku to zan karkata zuwa gare sai in kasance daga cikin mutane jahilai da ya roƙan makansa kurkuku mai Allah ya ce fastada balahu uh, sai Allah ya karba kiran shi sai tura shi kurkuku saboda abin da ya nema kenan kin lura shi yasa malamai suka ce da ya roki Allah ya masa wata mafitar ba wannan ba Allah zai masa to abin da nake so da ke uwa ki ɗauka cewa Allah da ya ce udu'uni ku roƙe ni astajib lakum ni kuma zan karɓa muku to ki yadda yana da abin da zai bayar ni shi yasa ya ce a roƙe shi to ki yadda ki nema a gurin Allah Allah ya baki miji wanda ya wanda kika bari mm. a cikin yin haka akwai kyautata ma Allah zato amma idan kika ci gaba da tafiya akan wannan matakin kamar fa kin riga kin ɗeba tsammani daga rahamar Allah ne kuma kamar kin riga kin yanke cewa yanzu babu sauran wani namiji mutumin kake a duniya da Allah zai iya haɗa ke da shi ya rufa miki asiri wannan ne shine shawarar da zan baki shawara ta biyu kuma mm. a ƙarƙashin wannan mm. kafin ku aure mutum ku duba wa za ku aura sannan ya zama to kuna auren mutum dan Allah sarki zaki ɗaya daga cikin problem ɗin da muke fama da shi mu masu karantar da addini kaso goma ina iya rantse maka da Allah in ce maka takwas ko tara duk wanda zai yi aure ko wacce za ta yi aure wala ba mai neman shawararka a kana makalla ina so zan yi aure wata shawara kake bani na'am shek kafin in yi aure hmm. sai ka ba mutum galibi idan kaga an saka mu cikin matsalar aure to bayan an yi auren ne rigima ta taso sai a saka mu ba wai masu auren suna neman shawaran mu bane kafin su yi auren mu ba su shawara ga yadda ya kamata su yi dan yanzu Manzan Allah ya ba da shawara ɓangaren ku da za a auro ya ce yanzu duk wanda ya zo zai aure ku ku duba abu guda biyu ya ce za a taku mantar dauna dina wa kulqahu to waɗannan shawarwarin na annabi guda biyu in kika haɗa da addu'a sallallahu alaihi wa sallama. sannan wanda ya zo kika diba addinin shi farko tukunna sannan kika diba kulkun shi bayan kin nemi zaɓin Allah ta fuskar addu'a kika duba yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau in Allah ya da Allah ba zai taɓar da ke ba amma irin yadda yanzu kawai ana faɗa ma abubuwa ne da ka aikin ga ƴar uwa dole a dinga samun matsaloli gaskiya sai da dan yanzu mijin da kike faɗa yana iya miki tijara a ko ina yake mutuncin ki kin ga mutum ne alamomi ya nuna bashi da ɗabi'a mai kyau domin sarki zaki duk mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau ba zai iya wa matarsa irin wannan ba a tsakiyar mutane a kasuwa a gaban kowa da kowa Allah ya sa mu dace yar uwa to malama wa kina mu mun samu matsalar network shida na kashe na waya nan nan ita kuma kamar mun rasa ta saboda sa'a matsalar network da muka samu eh, gaskiya shi sa jama'a ku yi hakuri Assalamu alaikum Malam Buhari. Assalamu alaikum Sarki Zaki. Malam Buhari mutum. Barka da dauni, barkan ku da abokari ga madayar. Barka na muku fatan alheri. Barka ka dai malam yana ji, malam yana amsawa. Ita kuma ƴar uwa. Na'am. akwai malam Mika'il da ke kallon mu nan, na ga kamar ya nuna yana son dan da gaskiya ne shi ya fito. Eh shi malam Mika'il da ke kaga ita ma ta zo ta samu rabo kenan eh. ka san wata rana malam ibrahim khalid eh. shugaban malamai na kano allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba yana program sai wata mata ta bugu eh. sai ta ce ta yi addu'a ta yi addu'a tana so ta je aikin hajji amma har yanzu Allah bai ba ta dama ba to sai ya ce ta daina yin addu'a eh kana ji eh, sai ce ta daina yin addu'a da ya ce ta daina yin addu'a ko sai ce ta zo ta same shi to yanzu magana da wadan uwa ya faɗa cewa a daina saurin yanke ma mutane hukunci da ya ce eh. ta daina yin addu'a kai yanzu me ka fahimta eh yace ta daina yin addu'a bi ma'ana yana yana so ya bukat Allah ya biya mata bukata kenan yawa to shi abin da yake nufi a mm. yanzu ta daina yin addu'ar addu'ar da ta yi a baya Allah ya karɓa ta zo zai biya mata kujeran aikin hajjin da take ta addu'a. Allahu Akbar. Sama lokacin da ya ce ta daina yin addu'a wasu ba su fahimci me yake ni ba sai suka mai mummunan zato ta yi mace eh, tana yin addu'a gashi na mamala Ibrahim ya ce ta daina yin addu'ar addu'a ba amfani ta ma bari. Ka fahimci yadda matsalar take? Mm, an masa mummunan fahimta. So shine Allah ya samu dace. Amin, amin, amin, amin. To, Malam Buhari muna jin ka. Na'am, sarki kamar yadda na ce ina muku barka da wannan lokaci kuma ina muku fatan alheri da kai da malam gabaki da. Muna ji To ina amsawa dan uwa. Akwai abubuwan darasi tsakani da Allah a wannan program din da aka yi. Farko dai muna ma Allah godiya da kuma malam da kuma sarki zaki da kokarin da aka yi akan wannan program din. Na'am. wato an yi wasu abubuwa wato kamar inda aka yi bayani a kanta ni har ga Allah ba wai zan ɗauki sai ba ne malam ya kawo ayan Qur'ani ya ja hankali ya kawo wasu kisosi tun a wancan program da aka yi kamar inda kowa ya ɗauka farko an ɗauki jefe ɗaya ana ganin kamar laifin shi ne laifin shi ne so to sai yau kuma aka zo abubuwan ya canja haka so to a taƙaice abin da zan ce mu gaba ɗaya mu ji tsoron Allah tsakanin maza da mata akwai halayen malam ya faɗi laifinta ya faɗi laifin shi hmm. so to ni a ƙarshe abin ce duk da na ga dare yayi akwai abin ɗaukar hankali da yawa duk masu yin wannan littafin malam ya yi amfani da lokacin shi sarki zaki ya yi amfani da kuɗin shi wurin kiransu a waya direct ba mu kuma raina wayanda aka yi wancan program a wayancan sulhun da su ko kamar yadda suka faɗa to muna musu godiya da jina kuma wannan shafa ni Allah yau a yi wani babban abu na sulhu Allah na son sulhu Allah na farin ciki da sulhu so saboda haka dan Allah na ji tsoron Allah duka kuma roƙon da zan musu da su ji wannan roƙon ko daga baya ne dan Allah su yi haƙuri su yafe ma junansu laifin da suka ma'alla tsakanin su dukan su biyu su yafe fi junan su Allah ubangiji ya yafe mana duka kamar inda ya riga ya ce ya dauki wannan nauyin yar da aka bayan yar shi ne to dan haka ina roƙon shi ya rike amana na yar shi da kuma matan da yake tare da ita da dukkan magabaki da magabaki da mu ana ji na sarki eh ana jin ka. ana ji to roƙon da nake musu kenan malam da suke kokari sosai to kuma sai aikin da za ku yi duk da haka ta ƙasa tare da girmamawa ku sake roƙon su yafe ma juna saboda kar wani ya tafi da haƙƙin wani wurin Allah ita kamar mm. musamman ita sosai da ita ya haƙuri tana tunanin an cutar da ita ta wasu gefe a bata ta haƙuri ko ta ƙasa ne a sake bata ta haƙuri sosai shi ma gyara wasu halayen shi dukansu kowa ya gyara eh, halayen sarki in an gama in mun samu in mun samu lokaci duk da na ga ba ta yin kamar ba ta yin whatsapp kuma daga saudiya whatsapp yana da matsala to amma inda in mun samu lokaci in mun samu lokaci ya kamata mu kira su direct ba ta nan ba a yadda dan eh, uwa ya ba da shawara Allah mm. madaukakin sarki ya ce waliya aku waliyasfahu ku yi afuwa ku dinga kau da kai ya tambaya ya ce ala na an yaghfirallahu lakum dan Allah ku idan kuka yi ma Allah abu ba kwa so ya yafe muku na tabbatar ita akwai abubuwan da take ma Allah kuma tana so ya yafe mata shi ma akwai abin da yake ma Allah yana so Allah ya yafe ne to in suna so Allah ya yafe musu abin da ke tsakanin su ya kamata su ma su yafi juna akan abin da ke tsakaninsu? kada kowa ya tafi lahira da haƙƙin wani abin da aka yi na zaman aure na daidai su haɗa a kan shi na kurakuran kuma su yi wa juna afuwa mu shine shawaran mu gaskiya. To, don Allah yanzu dan ba mutane uku hudu kawai dama um, ba za mu shiga cikin maganar su ba mu doke su ɗaya bayan ɗaya haka su yi magana minti ɗaya ɗaya don minti biyu don Allah. Malam Buhari kanka eh, ya hakuri kara kara saboda jama'a na da yawa gaskiya kuma lokacin fita ya kai. Allah ya saka mu kowa da kowa da alheri. To amin sarki zaki yar uwa da ta tafi malama hawa ta wasu maganganu guda uku masu muhimmanci magana ta farko eh. abin da ya shafi magana dukan mata da kuma abin da ya shafi zagin mata din da Allah a matsayin mu na mazaji maganan duka tare da cewa nasi ne na Qur'ani wadda ribuhunna ya kamata su sani ba kowace matsala ake duka ba sannan annabi ya hana dukan da zai tayar da jiki har sai an gane cewa wani an duka sannan kuma zagi wannan da Allah mai kokari a kauce masa gaba ɗaya sannan ta yi magana kan wanda ya shafa ɗaukan nauyi so lallai ina goyon bayan cewa mazaje farko tukunna duk namijin da bai so a rena shi responsibility nauyin da Allah ya ɗora masa na iyalansa a gida ya kokari ya tsara wannan nauyin ita ce hanya ta farko ta tsara mutuncinka wajen ka isa ka sa a yi abu ko a bari wannan shawara ne zuwa ga mazaje Allah kuma ya sa ji mu je na gaba sarki zaki Assalamu alaikum. sara shi aha, to shi kenan. Na gama mu je. Ah, eh, to shi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkat. Kai, bari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkat ku kola. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barkat Na'am, kola sunan karge na ke kira? Eh, sunana Ibrahim Muhammad Adam. To Malam Ibrahim. Yawa barka da ku da yamma malam Ahmad suna da kuma sarki zaki muna muku godiya. Masha Allah muna ce muna amsa. Allah ubangiji ya kara muku lafiya kwana. Amin ya rabbi. Ah, amin dan uwa. Eh, ina yi matukar farin ciki sosai da kasancewa da ku a wannan lokaci. Masha Allah. Lallai alhamdulillahi malam kun yi kokari matuka akan wannan al'amari da ya faru lalle ina da magana ɗaya zuwa biyu akan wannan abubuwa da ya faru tsakanin wannan mata da miji abu na farko har da Allah shine ne. matar da ba za ta bi mutum da ya kamata ba gaskiya ainihin al'umma yadda suke zai yi wuya ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidan mutum ganin kasancewa sakamakon har da Allah ni a yadda na fahimta wannan bayar Allah ta kura kurakurai da yawa kuma irin halayyar magana ba kowa ne zai iya zama zuwa lafiya. Bawan Allah, muna jin ka. Wannan shawari da kuka ba su idan sun ji shi ne tsira da mafita a gare su na ubangiji da saka mata ya saka muku da alkhairi masha mun gode mun gode to masha Allah Malam Ibrahim Muhammad mun gode uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh as-salafi alaikum wa sarki zaki Allah ya taimaki malam as-salafi Allah kara wa sarki lafiya tare da kai tare da kai malam as-salafi to kana tare da shak malam musa su fasa da suna na'am fata alkhairi majinjina na'am masha Allah ko shakka babu wallahi na dade ban dauki babban darasi ba hmm. irin yau lokacin da na bibi wannan karatu na'am wallahi sarki na amfani sosai da sosai na hmm. farko babban abin da amfani da shi na koyi wani uslubi na dawa wanda nake gani kamar a da ni ba zan iya yin korar wannan uslubin ba <laughs> Na'am. ya yawa kwarai da gaske a yanayin yadda mara ya gudanar da wannan al'amari. Hmm. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. Amin. Allah ya masa a mizanin sanadawan ayyuka tare da kai sarki zaki. Amin godiya ah, nake. Kuma wannan zai zamanto darasi a kaina da kuma sauran dukkanin waɗanda suke bibiyan mu. a dukkanin lokacin da mutum ya saurari wata matsala ko kuma ya ji wani complain daga bangare daya to duk yadda ya ji shi da zafi ya yi iya yadda zai iya danne zuciyar shi har sai ya ji daga ɗaya mm. wannan ko shakka wanda ya bibi wannan kes din zai fahimci haka domin mm. dukkan saurari yadda abubuwa ɗin suka faru kuma sannan lokaci ɗaya da aka hada su lokaci ɗaya kuma aka ji abu ya canja to ko shakka babu ah, daga cikin abin da za a yana daga cikin wannan abin da na faɗa. don haka Allah saka da alkhairi kuma babban abun jinjina din ga malam ya yi amfani da wani usulobi ta yadda ya hara su da waɗansu abubuwa waɗanda idan an fito da su zai zo zarci ga ainihin zuriyar da za ta zo a nan baya na wadda suka bari tare da cewa akwai abubuwar su suka fito din to karshen ta ne abubuwan ma za su ƙara canjawa Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi amin kuma Ali sarki lauyanci shi ma ina gaishe shi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi. Ami ami ami ami ami ami ya rabi. Ami su mami. <laughs> To mun gode. Mun gode sosai malam salafi godiya muke godiya muke godiya muke mun gode. Gode sosai. Alright, to jama'a ku yi hakuri. Ka ah, ku yi hakuri. Eh, saboda dare ya yi ya shiga sosai gaskiya. ga malam bello na ga har ya za rubuta mai sarki ya haka malam bello ai ka samu hakuri ana ɗaukar kowa ɗaya ɗaya ne ya za umar ya kawo na ka kana rubutawa sarki ya haka to ga shi mun baka dama wa alaikum salam malam bello da ke yawan tofisin ne muna da abu magana gaskiya shi yasa na ga kuma ban samu a kallon lokaci ba to muna jinka wanda farko ya da ku da kai da malam Gaba? Muna ji muna Maudin da kuka tattauna a gaske yadda malam ya yi balas ni ma ne. Hmm. Na farko ni iya laifin da na gani na matar iya odiyon da ta ɗauka ta yada a duniya iya wannan ne dai kaɗai ni a fahimta na na ga laifinta. amma duk sauran abun da ya biyo baya kuma da abun da ya faru har aka yi hakan ni gaskiya na ga laifin mijin ne saboda idan ka duba a eh, eh, eh, wannan mutumin mijin da wannan mijin na ta da kenan sai ga kamar ma bayi da abun da zai fara saboda kaga ita kana ji na zargi eh muna jin ka sayin ga kaga yanzu ita tana da abun faɗa sosai a bakin ta Allah don zai da ita ma kuma abun duk abun ma da ni ya bata min rai na jiya waje har da duka gaskiya ni ina ganin mata fa suna da haƙuri zuwa ta wani layin wani abun an ƙure su ne fa ne cewa kamar masu ma ba a ah, sa dan uwa dan uwa ka kai kana kai aure kana da mata da Allah eh, eh. Ina da mata O kana da mata. Matan ka biyu ne ko ɗaya? Ɗaya ce. Shekaru nawa kira ku zauna da ita? Shekara biyu. Ah, awa kama ai da dandawa. Da dan eh, dama dama. Ka bari ah. tukunna sai ran da kai mata guda biyu. ka gane ko matarka malama ce tana karantarwa to lokacin da ka fara yunkurin za ka yi mata na biyu daga lokacin za ka gane kirkinta ko rashin kirkinta amma ba yanzu ba amma ta gaba da bayanin ka wata malama tana zuwa tana yi mutane tana wa'azi ta ce matan zamanin nan ba ku da kirki Allah ya ce a ƙara aure a yi aure kaza kaza amma mata kuna eh, take dokan Allah wai ta dade tana wannan wa'azi shi aka gamu gidan rasuwa shi ta ɗauko wannan hmm. wa'azi shi wata ta tashi cikin mutane ce oh malama ai da na san kina da irin wannan hakuri ai da ban boye miki ba ta ce me kuka boye mini ai ni matan mijinki ne ya kama mini gida mun yi aure shekara biyu ki shi malama ta su ba <laughs> wallahi malama shi <laughs> aka malama aka je asibiti da malama ta farfado sai ta biyo malama ta ce malama wallahi wasa nake amma next time ku ta wa'azin abin da za ku iya amma abin da ba ku iya kuma tika samu <laughs> kaga ya shiga cikin lima ta kuluna ma la fa'aluna dan me za ku dinga faɗar abin da ba za ku aikata ba so sarki zaki ba ba ah. haka bane godiya To ba sha Allah wala. Saboda haka a nan gurin method ɗin da namijin ya bi ai mun faɗa mun ce ba daidai ba ne. Ko da ta masa laifi a rai ya ɓaci a lokacin ya kamata ya ɗauki matakan da suka dace da shari'a da maganganu da zagi da hantara da abubuwa da dai ba daidai ba ne sarki zaki ba wanda zai goyi bayan shi akan wannan. So ita kuma eh. a gane cewa fitar da abin da bai kamata a ce an fitar da shi ba a lokacin da ake da saɓani. shi ma ba daidai ba yanzu annabi ibrahim ne da ya tafi ya bar ɗansa annabi ismail yana ƙarami ko da ya dawo ya girma ya yi aure matarsa ta farko da ya zo ya samu ya yi mata sallama ta amsa ya tambaye ta ce na keke ta ce ya tafi ya je ya nemo mana abinci ya dawo ya ce mata wani hali kuke ciki na rayuwa kawai ta fara karanto ma'ayin a zama na cikin bala'i ana cikin tashin hankali yanzu in ya tafi ya nemo mana abinci ko za a samu ko ba za a samu ba dai ba tabbas ka sai ta koro matsaloli sai ce masa to in mijinki ya zo ki ce ina gaida ki sannan ki ce na ce masa injin ya canza ta babihi Yauran ƙofar ɗakin shi da ya dawo sai ta ce masa wani dattijo ya zo gidan nan mai kama kaza sai ya gane baban shi ne sai ya ce mata ya tambaye ni ta ce ya tambaye ni halin da muke ciki na rayuwa na mai bayani ya ce da zai tafi bai mai miki wasiya ba ta ce eh, ya bar wasiya ya ce in faɗa maka ka canza tsauran ƙofar ɗakinka ka lura sai ya ce mata to wannan da kika gani ya zo mahaifina ne abin da yake ni da in canza ƙyauren ƙofar ɗakina yana nufin ke mace ce da baki da sirri in haƙura in rabu da ki wasiyar da ya ban min kenan ka lura saboda yanzu haka in kana zaune a ɗaki sarki zaki yanzu dan Allah da matsalolin nan suka faru inda da ta je gida iyayenta ne kawai suka ji dan su fahimci abin da ke faruwa daga nan abin sai su so su bai fita ba lala duk abubuwa abubuwan za su taso daga ba a ah, sam sam sam ma kaga ba za ka taso ba ka lura So ina so uh, mutane su fahimci wannan mu zamanto masu adalci inda ta yi daidai muka yarda cewa an mata ba daidai ba adalci da zafi iyayenta da cewa ta fita ta ban mai gida da karɓe mata ƙananan yara wayanda ba su cancanci karɓa ba da da wayannan matakan duka ba wanda ke goyon bayan siya ba daidai ba ne sarki zaki da yi iyayenta a abin da muka ji ba hmm. daidai ba ne sannan kuma bai yadda ita kuma ta ɗana rikodin ɗin abin da ke faruwa ta fitar da shi ga waje sannan a canza masa siga da ma'anan cewa shi ya ɗauki abin kuma shi ya fitar da shi shi ma wannan ba daidai ba ne dole mai yadda da wannan saboda abin da Allah ya faɗa cikin da nisa cewa wa su yaf'al isman ka lura duk mutumin da ya aikata wani laifi wa man yaktum isman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an duk mutumin da ya aikata wani laifi sannan ya je ya jefi wani wanda yake ba shi ya laifin ba Allah ya ce faqadi mala butanan wa isman mubina to wannan mutumin ya ɗauki zunubi mai girma haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaktum isman aw khati'atan thumma mu bihi bari'an faqad ihtamala butan wa isman to babban laifi ne kai ka yi aikin banna sarki zaki sannan kuma ka jingina mu wani ka ce shi aikin bannan mu gane cewa wannan ko a gurin Allah Allah ya ce wanda yin haka faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina in mun fahimci haka shikenan Allah ya sa mu dace bari ya karata amin Eh, Malam Bello da Allah ɗauki minti ɗaya mu ba last caller minti Malam ya mana nasiya mu tashi don Allah lokaci ya cika kanmu. kama ja eh. sarki sarki abin yasa ni dama na ga wancan mijin gaskiya na da laifi shine abin da sa ni na ga mana abun har da duka abun har ya kai ga duka kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wani lokacin har mabuta suna zuwa su reba to wannan dalilin da na gani na ga gaskiya mu ai mun son inda mu musulmai ne mun son haƙin dukan mace a musulunci musamman har ma makwabta zuwa na riba ko annabi bai ce a dukan da zai zo ya fasa jiki balle ma ita ta mata ce har ƙarƙashin mota ya bita ta je ta kira abokanansa suka zo kuma ya wato dan uwa dan uwa abinda nake so in dinga gyara masu saurare sarki zaki irin wannan labarin da wani ya bayar da ba a gaban ka aka yi ba idan kana labari yanzu kai kana kai abin a matsayin kamar a gabanka ka aka yi tabbas abin ya faru to sai ka dinga cewa in ya tabbata labarin ta bayar haka yake abin yake to kaza ne in ya tabbata yadda ta faɗa haka yake kaza ne ka fahimci wannan maganar sarki zaki na sosai sosai amma yau sarki zaki yadda aka kawo mana audio muka saka nan gurin da yanzu akwai waccan da aka kawo an dake ta an kukumbura mata fuska yanzu akwai wanda ya sai ya musunta ba a yi dukan ba a sosai babu ita ma yanzu inda a ce bidiyon aka kawo nan Allah ya kiyaye hmm. sarki zaki na lura babu hmm. wannan ba za ta yi wa kanta ba gaskiya sarki zaki Na eh malam bello Ɗayan eh, eh, eh, ga kamar mijin ma raddi yake mata ne ya ta yi bayani ya yi raddi kamar yadda in malam Musa ya karatu zai raddi in ah. kuma bai karatu ba ba raddi kamar haka ne mun gode mun gode mun gode mun gode malam bello Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode eh, yanzu ah, a malam wallu tunda na doke kai kai magana shi na karshe kenan sannan malam zai mana nasiha ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu malam awalu eh ga yar uwata ta kira har su uku malam awalu to lalle ko ka dauki kiran yar uwan nan kuwa eh sosai salamu alaikum ga eh, ina kiran irwa na musam ajiya amina eh salamu alaikum Eh yanzu gashi nan ku biyu kuna kalla yanzu bari fara bari. A'a tsaya tsaya bari ke ki fara magana. Ajiya amina ke tsaya an ta kare shi ke ki magana shi mu tashi. Eh? Ok, to ba damu. To yanzu ke muna jin ki ajiya Habiba. <laughs> to eh, tambaya na shine kan namiji irin ka aihu da namiji sai ya tafi ya barka da yaro tun yana wata shida har yaro ya kai shekara goma sha biyu kuma yana nan yana eh, bai dai san yaron ba amma yana nan da nashi 'ya'yan uwar gidansa ko yana musu duka abin da ya dace uba wa 'ya'ya amma ban da wannan ɗan amarya mm. kuma iyaye sun kira shi aka yi masa magana sai ce eh to a ba shi ɗansa mu ba shi da mahaifiyar da zai kai ɗan sai dai wai wani malaminsa zai kai wa yaron malamin ya riƙe masa to sai ita yarinyar ta ki yadda cewa ita ba ta ba da ɗanta ba tana ita zaman gidan ma ta ji daɗin zaman gidan ba sai ce to tunda ta musa ta je ga ita ga ɗan yanzu ɗan bai ma san waye baban shi ba bai taɓa ganin shi ba. tun yaro na wata shida ya yafe wa uwan yaro. yanzu yaro yana da shekara goma sha Wato shi a wurin sa ya fara duban ɗansa shi an ba shi ɗansa ya kai ma wani malami kenan sannan ya fara duban eh. ɗansa. to yanzu bari mu ji okay sarki zaki inda yadda ta faɗa haka inda yadda ta faɗa haka shin yake eh. tsakani da Allah bai kyauta ba wannan uban kuma ya ci amanar ɗan kuma sannan kuma bai yi adalci tsakanin 'ya'yansa ba saboda shi wannan yaron ko da laifi mamatta masa bai da kowane irin gudunmawa da ya bayar gurin laifin maganan wala ta zirin tun wuzura ukura wata ba za ta ɗauki nauyin wata ba yana nan saboda haka wannan uban ya kamata a samu na kusa da shi su man nasiha ya tsoron Allah haƙƙin wannan dan ya gyara kar ya tafi lahira da shi domin abin da wasu iyaye ba su gane ba sun ɗauka cewa idan an je lahira Allah ba zai hisabi ba tsakanin ƴaƴa da iyaye wallahi za a yi Allah ya sa mu dace shine kira na sarki zaki to gaskiyar magana inda yadda ta faɗa haka abin ya faru so bai kyauta ba gaskiya uba haka ya faru saboda da iyayenta da kuma waɗanda suke gefe wanda suka san shi do an kira shi a mai magana to sa'annan shi kuma yaron gaskiya sai ta ɓoye masa ba ta gaya masa ba tunda uban baya kula da shi a wannan ba zai zama wannan ba zai zama dalili ba a ce za a ɓoye masa ubansa ba za a sanar da shi waye babansa ba to da in aka tafi haka nan gaba yaron bai san babansa ba sannan kuma rayuwa ta tafi haka nan gaban aka zo ana jifan yaron da cewa shege ne bai da uba ya za a yi a kowa ya ce da uba to eh a shi yaron ake magana gaskiya da wahala saboda yaron batun sun rabu da uwar to ta samu wani mijin kayi a ta kuma yi adoptin din yaron mai ziyarar yana kasan waje to yanzu kai gaskiya ma da wuya ma yaron kasan yaron ne ya taso a nan zai ji irin wannan labarin ma ba lallai ba ne kullum mahaifinsa. Hmm. Allah ya kiyaye. Amin. Amin. Da kake wannan magana shi yake bari na gane inda maganan ya fito. Hmm, yanzu na gane inda maganan ya fito. Malam gaskiyar magana ne. Na gane da maganan ya fito. ka gane inda karatun ya fito kenan inda wanda karatu ya fito to shi umar bai kyauta ba wajen a kwabe yaron ko da ma mahaifin bai duba shi yaron ya san ga mahaifinsa eh yana da kyau to shi ko da shi dan uban ya yi watsi da shi bai abin da ya kamata ba in Allah ya ba yaron dama kada ya watsi da uban gara a tafi lahira kada ɗan ya tafi lahira da haƙƙin baban gara shi baban shi da ya ga zai iya ɗaukan makansa lahira zai iya tafiya da haƙƙin ɗan ya tafi lahira da shi amma shi kai ɗauki haƙƙin baban ya tafi lahira ne mu shi ne shawarar da muke ba wannan ɗan. ‘Yar uwata na san kin ji dai eh, sako malam ko ke ki bari ta ji wannan. Eh, kin ji? Mun gode, mun gode, mun gode. Ajiya Amina, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki ina yi ne ina gajiya. Lafiya, kala Ajiya Amina, yaya gida, ya iyali, ya 'yan Saudiya. Ya kokari, wallah alhamdulillah lafiya kalau. Ina gaishe ku da kyau da kyau ina gaishe da Malam Musa shi ma Allah ya saka da alkhairi mun ji program. Amin. To, muna jin Muna godiya Hajiya Amina, muna ji. Aka yi program ɗin nan na farko, wallahi ranar ni ma dai kusan ban yi bacci ba sarki zaki saboda yadda program ɗin ya zo mana a zuwan shi shi yayi wannan voice ɗin ya tura wa ita bazawararsa. Mm-hmm. Ta samu halin da kuma daga ƙarshe ko rikici ne ya haɗa su sai ta fitar da bidiyon ta yaɗa shi a duniya duk haka muka ɗauki abin da farko. Amma yau da aka yi program ya tabbata ita wannan Aisha ita ta yi voice din ita ta yi recording din ta tura to ni gaskiya gaba ɗaya abin da ya yi ni a ganina wallahi bai kai laifin ita abin da ta yi ba ya yi eh. kuskure da yawa akwai kurakuran da ya amma ni a ganina ita abin da ta yi ya fi nashi girma saboda hmm. ba saki uku ba sarki zaki ko saki nawa ne tun da aure suka yi idan Allah ya kaddara wallahi ko a gaba Allah zai iya daidaita su su zauna tun da ga yara a tsaka ko sai yake nawa ne ko dukanta yake ko cizo ko me yake mata idan Allah ya ce za su dawo za ta je ta yi wani auren idan Allah ya kaddara za ta dawo ci gaba da rayuwa da shi ta yafe mishi abin da ya mata ni a ganina amma wannan sanadin voice din da ta riga ta fitar ba zai taba wankuwa a idan duniya ba tara da ta gama da shi walla ko me mata ni a gani na ita abin da ta yi ya fi illa akan shi wanda ya mata ai a gida ne ko me ya mata da ta mm-hmm. bar shi da Allah da akan yadda ta fitar da wannan voice din ko me zai ba zai iya ya bar abin ko abin yanzu ba gashi an ce ya kai shekara biyu da faruwa ba amma sai yanzu Allah ya fito da abin gashi ake ga kamar yanzu yanzu abin faru to gaskiya aisha ta yi kuskure babba hmm. saboda duniya ta dinga zagin shi ai ita ake zagi tun da uban yaran ta ne za ta auri wani yanzu ba za ta auri kamar shi ba sai dai kasa da shi tun da shi ta fara sani a matsayin ɗa namiji ni a gani na to eh. ta yi kuskure ana ki ganin watakila za ta auri wani da wuya ta haifi 'ya'yan da ta haifa da shi za ki ci amma ba mamaki a gurin Allah tana iya samun mijin da ya fi shi alkhairi sai sa muka ba ta shawara muka ce ita ma ta gyara nata kurakuran kuma in ka lura sarki zaki na cikin dalilan da ya sa mijin ya ƙara kinta ya ta gaba ɗaya tsakani da Allah kamar akwai fitar da wannan audio ɗin. Ka lura? Eh, eh. Ni na ga sarki zaki na ga rigingimin aure da yawa a idona ba wai wani lokaci a rigima ba tsakanin mace da namiji wallahi wani lokaci za ka ga rigima za a yi ta haɗa da familin namiji da familin mace nan su ɗauko makami a yi faɗa nan ma su ɗauko makami a yi faɗa amma wallahi in Allah bai ƙara auren ba sai kaga bayan an rabu wani lokaci sai kaga an da an ci gaba da auren mhm. Allah To ni gaskiya a gani na ita ta yi babban kuskure da ta fitar da wannan voice din yanzu ba yadda za a yi ta dawo kuma ta ajiye abin ta riga ta fitar da shi ya shiga duniya da niyyar ita a zage shi kawai an zage shi ita tana ga ta huce to kamar in an zage shi ne ake tun tunda uban 'ya'yanta ne eh, wannan dama shine dalilin dalilin da ya sa muka ga sun ce su haƙura da wasu abubuwa a nan ba sai ta buɗe ba ba sai ya buɗe ba yanzu da matsala ta riga ta faru tsakanin su su to kasi involving din kar su saka ƴaƴan da suka haifa ma cikin rigimar yanzu wacce za ta shafi su nan gaba domin yanzu misali in tana da ƴaƴa mata ta zo ta buɗe nan wajen abin da bai kamata ta buɗe ba inda Allah nan gaba kowa ba zai ji tsoron auren yarta ba sarki zaki eh Haka ne sosai. Idan kuma ‘ya'yanta ne maza za su je aure nan gaba, aka zo aka tarihi kiyaye ta wannan shine halin mamansu. Dala kowa ba zai bi tsoron ya ɗauki ya bayar aure ba ya haɗa rukuntaka da ‘ya'yanta. So wannan shine abin da muke duba musu nan gaba a kiyaye wannan yanzu. Wannan dai ya faru to su yi haƙuri a rufe wannan yanzu kuma su duba rayuwar ‘ya'yansu saboda gaba. Karasa maganan ki ma Hajiya Amina. haka ne to Allah dai ya kiyaye na gaba Allah ya kiyaye faruwar haka mu kuma mata yanzu wannan mun ƙara ɗaukan darasi ne kurakuran da muka yi a baya insha Allah gaba za mu gyara amma ta yi kuskure gaskiya yin voice ka ɗauki mutum yana cikin ɓacin rai mijinka uban ƴaƴanka ka yi recording ɗin shi ka sa a duniya a lokacin yana cikin zafin rai yana ta faɗan magana bai dace ba bai dace ba wannan ni a gani kamar ta wulakanta ‘ya'yanta ne ko da shi ya zalunce ta in tabbar shi da Allah zai fi mata alkhairi. Masha Allah mun gode. Ni a fahimta ta amma ta yin gaskiya ba ta yi abin da ya kamata ba. Ba ta yi abin da ya kamata ba. Sai dai fatan Allah ya kiyaye na gaba Allah kuma ya daidaita al'amarin. In kuma canji ne to Allah ya canja musu duka mafi alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Mun gode godiya muke sosai. To a jama'a ba za mu ɗauki kira ba kuma ku yi hakuri malam zai mana taliki ya mana addu'a insha Allah. Sarki zaki wallahi ta alikin da zan yi bai wuce maganar da Allah ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe biyu a akanta. Ya ce wala qad wasaina allazina utul kitaba min qablikum. Na yi wasiya ga al'ummar da na saukan masa tafai kafin ku sai kalli al'ummar manzon Allah sai ce wa iyyakum da kuma ku wannan al'umma ta manzon Allah yanzu yace kullaha ku ji tsoron Allah dan haka da mazan mu mu kenan da muke ɗauko ƴaƴan wasu a matsayin amana da ku matan da ake ɗaukowa a matsayin amana mu ji tsoron Allah mu sani cewa gidan nan ba gida ɗaya ba ne za a tashi za a je gaban Allah idan kana namiji ka yi haƙuri daga cutar da mace a je gaban Allah tana neman hakkin ta gara ita ce cutar ke ma mace ke zaɓa ka in kuma aka fara zaman aure ka ga ba daɗi kika ga ba daɗi musulunci ya kawo hanyar da za a rabu ba sai an wa juna cin mutunci da tijara ba da ababen da bai kamata ba Sau da haka idan muna so mu zauna lafiya a rayuwar mu sarki lafiya har a rayuwar mu ta aure mu dawo mu ba abin da Allah ya ce da annabi ya karantar mu zauna lafiya amma wallahi in ba mu bi Allah da annabi ba hatta a tsarin zamantakewar mu na aure wallahi ba za mu zauna lafiya ba wannan ita ce nasiha ta da kuma shawara ta sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi da kake ba da lokaci wani lokaci har ka sa har da kuɗi ma gurin aikin addini Allah ya sa a karɓi sakamakon da hannun dama Allah kuma ya mana babban arziki na sanadiyar wannan aiki da muke Allah ka sa mu samu makotaka gobe alkiyama da babban masoyan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan shine ta'aliqin da zan yi sarki zaki ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode Allah ya saka da alkhairi shek mun gode mun gode mun gode to jama'a alhamdulillah mun shi program na yanzu in Allah da gobe karfe eh, takwas da rabi muna tare da Shak Ismail a alfarma kwanni insha Allah assalamu alaikum ah, Ma <laughs> mala salafi na ji kace da ni yage ko <laughs> yage ko to insha Allah za mu je mu karbi yaro eh za mu je <laughs> assalamu alaikum